To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu laruma kan wannan shafi. Muna tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan shafi da zai ci gaba da karatunsa mai take yan shi'a a shirya da a cikin ku ta zagin a nan sallallahu alaihi wasallam. To, a Malam Musa zai ya mun kaɗan wannan mun gaya muku je Malam Musa yana kan wani uzuri ne. shi sa masu kallon mu kun gajiya malam Musa karatunsa da aka saka tsohon karatu ne amma yau za mu samu minti kaɗan ko da awa kaɗan a tare malam Musa ya zama na cewa ya ci gaba da karatunsa halka ta goma sha ɗaya kenan da malam Musa Yusuf Asibiti Sunna zai ci gaba da wannan karatu. Kuma gona na sallallahu alaihi wasallam minti ɗaya biyu mu sake dawowa insha Allah Sai ka sani akan manzo ne za ka ce akan manzo waye ya zamtilar rahama a kunta alifai kuce manzo Sai ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamtilar rahama gunta ne ku ce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya ban filar rama a gunta ne ku ce manzo. Mai tambaya ka saurara ga nan batu akan manzo, wannan da an ka aiko shi, don yaya guguwar hazo. ta ce a bar lule ta sa dukanmu yau mun zo mun kama rayuwar sunnar ɗaha muhammadi manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya filar rahama a kunta kai kuce manzo annabi yana da sunaye ne muhammadi nawa ahmad ku duba qur'ani kowanku zayyinunawa shi ne ake kira mukufi ƙarshe na annabawa wa mahi ya share duk sharri ya fi da mustapha manzo me ka sani akan manzo mai za ka ce akan manzo waye ya zamtilar rahama a gunta da kai kuce manzo in har kana biɗar ceto yau gaisuwa talati nan in kayi yau guda ashirin mai can ila zai ma nan ranar da ba a yin wari ceto ga duk halittar nan na bi kaɗai hana yarda wallahi ba kamar manzo. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya filar rahama a kunta ku kuce manzo. Kuma ka duka tarihi ranar da an ka mai wahayi, ya burgice kwarai manzo, don ya ga yanayi. amma Khadija cewa ta habibi ka daina juyayi Allahu ba ya tozarta mai ɗaukaka a halaye mai ka sani akan manzo mai za ka ce akan manzo waye ya filar rama a kunta likai kuce manzo kyawun kalar ɗabi'arsa annabi a jahiliya ma sun ginin saran zane bai shan giya a bar kyama Shi ne aminu ɗan baiwa ga gaskiya cikarki ma kyauta da tausayi wannan malam ka kwaikwayo manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamfilar rahama a gunta da kai kuce manzo Allahu shi ya zaɓo shi don ɗaukaka ya ware shi danginsa larabawa ne jikan ƙurai shi turka shi tsabar cika da tumba tsadan Hashi mai muhammad shi shi makka aka haife shi kafin ya je garin manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya ban filar rahama a kun talifin kuce manzo shi ne ya ba mu kalmar nan mai la ilaha illallah domin samun kasan allah shi ne ya samu ke sallah komai ya shafi manzona, to sai ya zanta farkan la'antarkatu to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a lokaci ya ja ah, kamar kanka muke magana ah, muna tare da malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi wanda zai ci gaba da karatunsa ah, mai sake yan shi'a shirya da akidunku ta zagin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam a topic mai sake ɗan shi'a ku shirya da akidinku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a nan 'yan shi'a sun zo da dama suna haddaran suwa da alƙur'ani cewa su ba su zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam kamar su shaɗaya sun nuna sa su ba su zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam dan suwa hadda rike qur'ani wanda malam Musa ya samasa da sunna shi ya dage ce a akida su karya a cikin akida eh, shi'a wai da ta kake samu kuma saka kuma da ladan haddar wai kuma ladan kuma bukasa shi ne ma karfi Qur'ani ma kai rantsuwa sai sa jama'a ba za mu jira ku da dukkan ah, surutu saboda lokaci jaja to ah, malam Musa za mu ji me ya kawo mana ta yau halkansa ta goma sha ɗaya kenan a akan wannan karatu yan shi'a ku shirya da a cikin ta zagin sahaba a sallallahu alaihi wasallam wanda malam Musa ya ce wani shi baya faɗa da eh, yan shi'a da akidar shi'a yake faɗa kowane malami yau in za ka yi masa ka yi masa a matsayinsa na sunna amma ba personal attack da sunan cikin shi saboda shi ah, ba mu yake wa ah, rabi a abokin malam musa wai wannan hakika yake so ya ya ruguza shi saboda shi karara ne a aikace a kuma kafin su shi ya gani ana zagin ana zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ne abun sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shay wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu ina yawa sarki zaki a ɗan fatan alheri da yan ah, uwa da suke tsayawa suna ta jira hmm. ah, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya saka musu da alkhairi al'imamun bane tsayin yana cewa Allah ya saka da alheri ga mutumin da ba da aron zuciyarsa don ka dasa alheri a cikinta haka kai ma ba za mu manta da irin gudunmu da kake bayarwa ba Allah madaukakin sarki ya tsare kai kuma tsare maka imaninka da kuma ainihin wato mutuncinka amin ya rabbi in ka ba da dama kai tsaye sai mu fara abinda ya faru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملدده Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a uh, sarki yau muna goma ne ga watan al-muharram jira ta babba ɗan babba farin da da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dubu ɗaya da da da hudu arba'in hudu wanda ya daidai takwas watan wato a takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin da biyu a wannan shafi mai albarka na rasulun amin in keke sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi na farko da zan fara da shi yau ce ranar da dukkan musulmi za su iya tunawa su bakin ciki dangane da kisan da 'yan shi'a suka yi wajikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Al'imamu imam 'yan shi'a a kwarai in ka ce 'yan shi'a su kuma shi'a na wannan kuma shi kuma su ne kuma wanda suke wannan kisan to ai a nan gurin na saka maka malaman su suka ce ‘yan shi'a ne suka kira al'imamu ne suka kashe shi, raka Allah ya tsine ma duk wanda ke da hannu gurin kishin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ganin baka manta ba a nan gurin sarki eh. na taba sakawa ta mamaki watakila bukata ta sa yanzu mu sake dawo da shi eh, daga kai shi'a su suka sha musulunci su suka kashe shi mana ko hmm. da haka wannan rana ce da muke wato bakin ciki da kisan da ɗan shi'a suka wa al'imam Husaini irin wannan rana kuma muna Allah ya wadare da irin wannan kisa da aka yi wa jikan annaba sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda yake da hannu wurin kisan jikan ma'aiki kowaye muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi ne masa albarka watakila wannan ne aka ce na yi tsinuwa ko da wannan ne kuma ake kokarin kafa hujja har abubakar da umar sai an tsine musu albarka cewa su masu cikin suna bari mu sake saka shi abinda ya shiyayya waye ji suka sannan in ya شيعية اعترافات shiyayya الإمام الحسين سلام الله عليه التقى بالفرزدق في طريقه إلى كربلاء قد يأتي الإمام الحسيني سلام الله عليها إلى الصلاة أحيان الساعة لوكة الذي تفكها وبرزاك إذا أبند فرزدق في شميع لا قال ما الذي خلفت الناس في الكوفة قال أبا عبد الله قلوبهم معك وسيوفهم عليك قال سيتي أبو عبد الله جعفر الصادق وإمام مسلم ياتي wai faransa ya ce masa ƙulubuhun ma'aka zuciyarsu ana cewa tara tare da kai wajen sunka amma wasu yi kuhun aleka kuma za a yi amfani da takubbanta a kanka wannan kenan alamaji na gaba أهل الكوفة الذين قتلوا الحسين سلام الله عليه أهل الكوفة الذين قتلوا الحسين سلام الله عليه mutanen kufa su ne wanda suka kira a imamu musulmi suka kashe shi abinda yake faɗa kenan bari mu ji na gaba هذا هو حال أهل الكوفة هذا هو حال أهل العراق هذا هو حالنا هؤلاء هم آباؤنا وأجدادنا ترى هذول اللي اشتركوا في قتل الحسين إما كلهم أو بالمية تسعين ثمانين منهم كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين wannan malamin alƙazuwini ya ce wannan suka kashe imamu musulmi ko dai casa'in cikin ɗari ko kuma dukkan suna sallah a da bayan su na alura الذين تلولا أنهم دعوا لكي يكون إماما عليهم ومخلصهم ثم عدوا عليه فقتلوه هذه أنا فقد جريمة من يمن اللي تفكر sai ya ce to babban laifin na farko sun kira al'imamu Hussein sun ce ya zo ya zama shugabansu sannan suka zo suka yi ta'addanci suka wuce gona a ɗaɗiri a kan jiska. Ja al-Husain alayhi salam wa khataba khutbatan fihim qawiyatan muhajiman iyahum qala tabban lakum ayyatuha al-jama'a wa taraha kagan mutanen da yake musu tabban lakum ayyuha al-jama'a mutanen da suka aika mu al'imam Husaini wasiku ne suka ce ya zo za su kare shi za su yi masa kaza su ne kuma yake faɗa musu yake ce musu tabballakum ayyuhal jama'a bari mu ji وترحا أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين عدوتم علينا تريدون قتلنا الله ما راح يعيد علينا قضية الحسين مرة ثانية ونصير أهل الكوفة وندعو إمامنا ونقلب عليه والذين قاتلوا الحسين shi'a ka gani wannan mai ya faɗa ai na san kun kai ka gane larabcin da duk masu turare wallazina qatalul husayn fi shi'a kuma ka ga da bakin rawatin wanda suka kashe al-imam husaini ko da shi'a bari mu dawo da shi'a shi'a bari mu ƙara dawo wallazina qatalul husayn shi'a ka gani wallazina qatalul husaini shi'a wanda suka kashe al'imam musulmi ko suka yaƙi al'imam musulmi su ne shi'a ta ji maganar da yake faɗa hmm? shi'a tahta imrati ta gani ita shi'a ta haka imrati umawi hmm. ni ne nake da matsalan ah, sadarwa ne yana tafiya muna ji yana ana ji daga nan ana ji ana ji a bidiyon da yake playing ana ji a bidiyon ya tsaya ok amma ni ana ji na ana jin ok to ban san daga ina ba ne wannan din ya tsaya ko ka ji abinda wannan yake faɗa cewa ƙasa da husayn shi'a wannan suka yaki al-imam husaini su ne wato in shi'an da suka kira shi suka ce ya zo a lura? su ne wato shi'a to wannan shi ne bai kashe ba dan man haƙuri na ga sadarwar tana so ta bani matsala na rasa daga ina ne mushkilar ta ke ina ne mushkilar take shi a su kuma ke makokinsa cewa eh, eh? yan shiya kuma suna makokin imam hussein kuma su kuma suka kashe shi a inda yan annabi yusuf ba su suka kashe suka dawo suna baban kuka ba ce ta hajj babs my in na ko ba haka aka yi ba an yi haka an yi haka gaskiya an yi haka hmm? an yi haka ba abu bane wanda yake bako ya kashe ka kuma bai kuka a kanka shai kuma sun san su suka kashe shi ɗan shi'a sun san su suka kashe to ai ba shi in ba su sani ba sai aka yi waɗannan malamai masu baƙaƙen rawanin suke faɗa cewa in shi ne to amma shai me yasa ake dangantawa wa Yazid cewa shi ya kashe Imam Hussein saboda ya faru a lokacin da yake da mulki oho kamar yadda ka sani cewa duk abin da yanzu ya faru a Najeriya in dai zamanin Buhari ne ya faru ko yana da hannu ko bai da hannu ba za a jingina Buhari shine abin da ya faru ka lura na'am wato bi mana shine abin da Najib bai san da sama ba nan eh ka kace bai san da Assalamu alaikum. Wa alaikum salam shek Kace bai san da zama ba? Kace biwa na yanzu bai da hannu a cikin nan wadan yadda su suke cewa shi ya bada umarni a kashe shi ba eh eh, eh haka nake nufi a'a ba gaskiya bane ai lokacin da shi wannan gwamnan Alima Hussein ya nema ɗaya daga cikin zabi guda uku hmm. ko dai a bashi dama ya wuce ya tafi boda inda musulmi ke yaki ya je yaki ko kuma ya dawo ko kuma ya je mai zidi mubaya'a shi kuma ya ce ba zai ba sai dai ya kama ya zika al'imam Hussein a matsayin kursalan yaki lokacin ne al'imam Hussein ya ce masa to baka isa ba kuma Imam Hussein ya so ya yi ma Yazid ma mu baya. Eh, kwarai ya nemi hakan cewa a ba shi dama. Ya je masa mubaya'a hmm. bai yi ba. Wannan Ali da ya ce mu wannan ya fi ƙarfi wannan ɗin ma ta ga bayi ke yi ba a nan gwaro. Wanda ya san da kashe shi. Ibi cikin tarihi kamar kan da ɗaya ya bamu. Wai Imam Hussein ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya a ya gaya masa za a kashe ka. Ya haɗu da shi a hanya. Eh ya wai ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya. Annabi ya nuna masa za a kashe shi. A mafarki? Ah, ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya. za ta wannan tatsuniya ce da Allah rabu da ita eh? ba sun ce sai da na Ali shine yafi ba yafi yafi Hussein alheri ba eh. ya annabi bai haɗu da sai da na Ali ba sannan za a kashe shi ya faɗa ga wata magana wannan da Allah duniya ce sarki wannan a san ko mai sha ba ina zuwa bari kira da Allah su kawo min wannan wannan din da yace ya fi karfi ma ya ki a nan gaba daya so ina a wannan shi ne Ali Your customer, if you do not have sufficient airtime to leave press ka gane sarki to wannan magana tatsuniya ce cewa wai sun haɗu da annabi ya ba a haɗu da sai na ali da annabi ba abin a kashe shi ya faɗa mai wani abu kuma in sun haɗu da annabi ya faɗa mai wani abu don me mutanen da za su yi kisan annabi shi bai zo ya ce masa kasi ba ah, shai wannan labari yana da ban mamaki shai ba kuma na littafin sunna an tsaka wasu shi sai da su za ka shi a nan sallallahu ya zo masa ba shi ma ba gaskiya bane bai inganta ba al-imam ne ya kawo a littafin shi a ah, bai inganta ba wannan abu bai inganta ba ba gaskiya bane bai inganta ba bai inganta ba gaskiya bai inganta ba an yi haka hmm, hmm, hmm. Ka lura? Eh, yana domin abin ya yi daban mamaki an ce ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi Annabi ya ga wasu. I'tirafatun shi'iyya. I'tirafatun shi'iyya. الإمام الحسين سلام الله عليه كنا والهين فأصرخناكم موجفين عدوتم علينا تريدون قتلنا الله ما راح يزيد علينا قضية الحسين مرة ثانية ونصير أهل الكوفة وندعو شاء الله وإنه أنا زيناء نعمة وإنه لا ya min أي شيء mala ali idan kana dina ka ce ma ali Allah ya kamu wannan rafta wannan da ya ce tana da ƙarfi ta aikin din ita ce ma ta ƙi kamar imcin din ne ma yake da ƙarfi a nan eh, mala ali idan kana ji da Allah ka ce ali ya kamu wannan rafta ita ce ma take ƙi wannan akwai wannan layin da nake amfani da shi yana ɗan kawo mu matsala ina zo so yau da wannan maganan da ake ta faɗa sarki ba gaskiya ba ne duniya ne kawai eh? Ali. kamun wannan ta yanke wannan tun ma cikin din ne ma yake da karfi a nan ba wannan ba wannan yankin din ba eh a'a raftar nan na mcn ka kawo min shi wannan ya ƙi to wannan shine abin da ke tafiya a ah, sarki zaki da ka wannan maganar na cewa wai duk ba gaskiya bane ta ba ba gaskiya bane ta ba gaskiya bane wannan ita ce magana wacce take ce Allah ya taimaki sarki zaki kai da kashe Allah ka bin minti ɗaya akwai abin da nake jira a kawo eh? canza ne wani in gani na ga wannan ina so bai dinga bani matsala ne layin ku gara kafin mai nisa in canza ne da ta ce yana ba ne amma dai tanan ana gani ko shi nan ba matsala a ba matsala so dama na so in yi mukaddima ne da wannan daga baya sai mu gaya za a yi ne amma lallai sai mun yi karatu sarki zaki <laughs> Bueno, vamos a empezar. Mira, ¿cuál coño ahí? ¿No? Ahí, ahí. Igual, muy bien. Cuidado, ina ganin Allah ya oh, sarki wannan ina ganin ana gani yanzu ai ko oh, bari mu sake dawo da shi ku dora Allah maki sarki zaki Allah maki sarki zaki Assalamu alaikum a tare da kashe ashe na sa news ba ka ka sa a wannan to mun dawo yanzu bari mu ci gaba daga inda muka tsaya so a daka muna bari ga gashi nan dan sake dawo da shi afo i'tirafatun shi'iyya الإمام الحسين سلام الله عليه تريدون قتلنا الله ما راح يعيد علينا قضية الحسين مرة ثانية ونصير أهل الكوفة وندعو إمامنا ونقلب عليه والذين قاتلوا الحسين شيعة علي والذين قاتلوا الحسين شيعة أن يا يجاء الإمام حسين سوريا شيعة تحت إمرة الأمويين أغني أركشن توتر أمويين da ka suna da mulki aka amfani da wa'innan aka gayyaci alimamu hussein ya zo aka kashe shi kuma yanzu a hankalci ina zaune zama na lafiya a najeriya sai ka ce in zo america kana gayyata ta eh na je sai wani abu ya faru da ni abin da ya kamata ka bani na gudun masu fi laifin waye شمر كان من شخصيات شيعة mu'minin أمير المؤمنين gani yace شمر yana daga cikin shafiya na sayyidina ali Shimir qatl al-husayn a gani yace Shimir qatl husayn wannan shamr bin zuljawshan din nan asnan bin anas annaka'i yana daga cikin fo'in da da suka goyi bayan aka rikici da sayyidina ali fa da muawiya fa a da kan da ake faɗa da sayyidina ali da muawiya suna bayan sayyidina muawiya amma shayi shayi abin da ke hani mamaki wannan yan shi'a ne su kuma suke ba da eh, witness cewa su suka kashe imamu sai a to ba gashi ba kuma masu bakakin rauni na ce sa maka jikutun ma'aiki kani salli wara amirin mu'mini kani ake kana yi salli wara amirin mu'mini hmm. kana yi salli wara amirin yana salla bayan shi da na ba khutabat mawa'id ina يعني احنا كنت انت في مشكله استنقذتم بنا واستنجدتم بنا جئناكم بدل أن تنصرونا عدوتم علينا أغني انتي مذوب بدل أن تنصرونا لمكن كتيمة كامنا شكوك دوكوك وتبونا دئلي فوقف الحسين عليه الصلاة والسلام وقال أن شيعتنا قد خذلتنا اسمع أغني يشي الإمام حسين ياتي يشي أن شيعتنا قد خذلتنا إن شيئا مسلم تقدم sun ce mai ya zo ya zo maimakon su taimaka masa aka yi amfani da su kuma aka kashe al'imam Shi shi'atana a gani wa yake faɗa shi'atana yake cewa shi'ar mu mu Usman dadi ba wafi shi'ar Usman ba kaga wanda ke faɗi wannan magana al'imam ne ke faɗa wannan magana إيه؟ قال له تعال ليس لنا إمام لقد اخضر الجناب وأينعت الثمار فأقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة ثم جاءوا إلى هنا وحاصروه وقاتلوه هذه واحدة من الجرائم الكبرى أنهم قد ارتكبوا جريمة كبيرة في خذلان آل بيت رسول في نصرة آل بيت رسول الله يعني خذلوا على بيت الرسول رسول نعم، الله هم الذين دعوا آه، الإمام الحسين ليأتي إلى إليهم الإمام الحسين حينما جاء لم ينصرونه لم ينصرون آه، سفيره نعم وهو مسلم بن عقيل نعم. عليه الصلاة والسلام كنا ما كان نصوص كتا الإمام حسين يدو أفن يدو أنباسر اللي أيكا أنسى قوش بسكينة كيشبا هذا سيدا كفارة كش مسلم بنا أجل كنكا أشعر الإمام حسين فلذلك أمم. هذا الشعور بالندم هو الذي حرك ثورة التوابين <laughs> ويحكم أهؤلاء تعبدون بني أمية وعنا تتخلفون أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر كيف نخلص من هذا العار كيف ننقذ أنفسنا كيف نعزل أنفسنا على على أو عن أن نحشر مع هذا المجموع المتخاذل الله يعصينا kaga wannan na kawo malaman su Eh. to yanzu a cikin littafi al'imam Hussaini Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yadda sarki lokacin da matsalar nan ta faru ba na gurin nan ba a gurin nan akwai wanda suka faru a idinsu shi kuma an ce a shahidu wanda abu ya faru a gurin yana nan yara ma la yarar yana ganin abin da kai ba ka gurin ba ka san me ya faru ba ba haka ba ne? sosai? ne? Eh? haka ne sosai? alimamu sai da lokacin da ya je karbala kamar yadda ya zo cikin makon hussein ilmukurim a shafi na 193 abdulrazak almukurim yake almusawi almukurim ya ce mukanan da zo rufi karbala sani min almuharram ya sauka wannan gurin a fi ga watan almuharram a shekara ta ɗaya. a cikin muntahal amal ya zo cewa Abbas al-Kummi yana cewa ilm anna hunaka ikhtilafun fil labi wara da fihi al-Imam al-Husayn alayhi salam malamai sun yi saɓani wani wuni ne al-Imam Husayn ya ji wannan gurin yace wa asah wa asah al-aqwal mafi ingantuwar zance huwa annahu qadima Karbala al-Imam Husayn ya zo Karbala ne الثاني من المحرم a sana ihda wa sittina min al-hijra ya zo shekara ta 61 a biyu ga watan al-muharram ha taha ilaiha lokacin da ya kawo gurin ya tambaya ce mas muhajir me sunan wannan gurin wakila lahu sai aka ce masa karbala ai sunan wannan karbala فقال سيار yace allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala'i Allah ina roƙonka ka tsare daga bakin ciki da bala idan da sunan sunan gurin kenan karbala a gane na'am na'am to al ali abidina lokacin da shi yana daga cikin waɗanda abin nan ya faru a gaban shi ya san wanda suka kashe gaban shi yana ɗan ƙaramin yaro daga baya da ya zo ya shiga garin kamar yadda ya tabbata kuma ba ce shi ya kawo ta a cikin Alayhi jas a majalladi na biyu shafi na talatin da uku da kuma tsosi a cikin almalhob a shafi na casa'in da biyu da kuma ah, al'amin a cikin lawa'idul ashdan a cikin shafi na ɗari da hamsin da takwas da kuma abbasu ƙummi a munta al'amal da husain kaurani a cikin rihabu karbala da kuma abdulrazak al-mukrim a maktal al-husain da kuma martada iyad a cikin maktal al na Hishima, sannan abbasu ƙummi a cikin fi nafsul a shafi na ɗari uku da sittin sannan al ya ambace ta a cikin Tablimu Zahara a shafi na 262 ga abin da yake faɗa sanda Al'imamu Ali Zain Abidi ne ya shiga Iraq da mutane suka taso daga baya aka yi masa ta shine yake ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane ashattukum billahi ina haɗa ku da Allah hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa khada'tuhu kun san cewa kun rubuta ma babana wasiƙa babana ya zo kuka yaudare shi na'am wa a'taytumul ahda wal mithaq wal bai'ata kuka dauki alƙawari da bai'a kuka bashi wa qatiltumuhu da babana ya zo kuka yaƙe shi wa khazaltumu kuka warar da shi yake musu tabban lima qaddamtum li anfusikum to tabewa ta tabbata gare ku saboda abin da kuka gabatar wa kanku wa sau'atan li ra'ayikum kuma irin wannan ra'ayin naku yayi muni bi ayyata ainin ya wani ido ne na ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah idi ya qul lakum sanda annabi zai ce muku fatantu ki da ku kashi zuri'ata wanta hattun hurmati kun kita alfarmata alastin min ummati ba ku daga cikin al'ummata ya imam Hussein Zainul Abidin fartafa'at aswatu nisa'i bil buka'i min kulli nahiyatin sai ga sautin kukan mata kake bi ta kowane bangare wa qala ba'dhum li ba'din sashi yake cewa sashi halattu wa ma alamu, in su halaka saboda abin da kuka sani wa qala ali alaihi sai al imam ali zain al abidi ne yace cewa rahimallahu ra'an Allah ka dukan mutumin da kake da nasiha ki ya karbi nasiha ta wa hafiza wasiyati fi Allah wa rasulihi wa ahli ya kiyaye wasiya ta akan Allah da manzon Allah da mutanen gidansa E, ya ce fa inna lana fi rasulillahi uswatan Hassana, muna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar manzon Allah faqalu bi ajma'ihim sai suka faɗa gabaki baki su sai suka ce na kunna kulluna dukkan musami'una muti'una za mu ji ka kuma za ki maka biyayya hafizuna na imamika ghayru na fi wala na anka za mu kiyaye alfarmarka ba za mu ka ba sannan ba za mu guje ka ba amurna da amurka yarhamukallah ka ba mu umarni zaka ga faɗa da cika Allah ya maka rahama sai ya ce harbun suka ce masa fa inna harbun li harbika wanda ya yaƙe ka sai mun yaƙe ka mun yaƙe shi wa sulmun li wanda ya zauna lafiya da kai za mu zauna lafiya da shi a lokacin suka ce lana aku zanna yazid sai mun je mun kamo yazid wa nabara mimman zalamaka wa zalamna wa zalamana mun barranta ba mu ba wanda ya zalunce ka ya zalunce mu da suka faɗa ma Imam Ali Zainul Abidin haka فقال عليه السلام في الإمام زين الآبدين يقول هيهات هيهات أيها الكفرة المكرة فوفو يقوم متاني ما سي يودرا يودرا تاكو ما من يتواتكي إلى بين haka ya faɗa musu ila baina kuma wa baina shahawati anfusukum an riga an kanje tsakanin ku yace a turiduna an ta atu ni ma so kuke yanzu ku zo ku yaudare ni kuma a titin aba min kullu kamar yadda kuka yi wa iyaye na kafin ni sai ce kalla wa rabbin raƙisati na rantsi da ubangijin mata wanda suke taka rawa sai ce fa innal jarha lama lamma yandin yace wallahi har yanzu raunin da kuka mun bai rina zubar da shi yace qutila abibil amsi an kashe babana a jiya wa ahli baitihi ma'ahu da mutanen gidansa tare da shi sai ce walam yinsini sakala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sakala abi wa bani abi waddahu baina lahati wa mararatahu haka ya faɗa wannan kaga al-imamu ali al abidin ne ba da shida kuma kaga na faɗa maka maraji'u a cikin littafan su wanda ya tabbata cewa an yi ummu kursun yar gidan sayyidina Allah ya tsara maka ita ita ma tana da irin wannan maganan Zainab binta Ali ita ma tana da irin wannan maganan ɗaya daga cikin malaman su da ake ce masa Husainu Kaurani ya faɗi wannan maganan shi ma a littafin sarihabu karbala a shafi na ɗaya. cewa ya wa najidu mawqifan akhar mun samu wani matsayin na daban ya dullu ala nifaqi a halin kufr wanda ke nuna munafincin yan kufa yace ya ati abdullahi bin hauza at-tamimi sai ga abdullahi bin hauza at ya tafi amama husaini ya zo ya tsaya gaban al-imam husaini wa yasihu yana ihu yana cewa kuma husain cikin kuwa ya husain sai ya ce wa hada min ahalil kufa wannan yana daga cikin mutanen kuma sai ya ce wa kana bil amsu min shi ati ali alaihi salam ajiya fa wannan da yazo ya tsaya yake tambaya a ya ce yace ajiya fa yana daga cikin shi asirina alif eh? wannan sai ya ce wa min al mumkin an yakuna min alladhina katabu lil imam eh zai ma eh, yana daga cikin wanda suka rubuta wa Imam Hussein wasiqa aw min jama'ati shifsin wa ghairi ko yana daga cikin jama'a na shifs da sun su alladhina katabu inna suka rubuta ma Imam Hussein thumma yaqulu sannan da Imam Hussein ya zo zai mutu yana cikin wanda suka dinga cewa ya Hussein abu shirbi abu shirbi na da muna maka bishara da wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Saboda duk wani zagaye-zagaye da za su in za a koma tarihi na gaskiya, ka lura in akwai wani abu da za ka ce yazidu ya yi na laifi akan wannan kadiyar matsala ta faru a gwamnatin shi matakin da ya kamata ya ɗauka ba shi ya ɗauka ba amma wanda suka kira jikin annabi yana zaune a madina suka sa baro su ne dai waɗannan yan shi'a murtada al-mutahhiri yana fada eh, al-mutahhari yana cewa la da kuntu babu ki annal kufata kanu min shi'ata ali wa kufa lokacin shi'a ce ta sayyidina ali yace wa annal ladina qatala al-imam al-husayn hum shi'atuhu wanda suka kashe al-imam husayn in shi'a sani kazim al-ihsa'i an-najfi yana cewa innal jaysh alladhi kharaja li harb al-imam al-husayn alayhi salam rindinar da ta fita don ta je ta yaki al-imam husayn ya ce salasami'ata alfin ta kai wajen mutum ɗari uku sai ce kulluhum min ahalin kuka dukkan daga cikin kuka su ya ce laisa fihin shamiyun babu mutumin sham wala hijazi wala hindi wala bakistani wala sudani wala misri wala ifriqi yace kulluhum min ahli kufa qad tajamma'u min qaba'il shita yace babu mutumin makka da madina babu mutumin indiya babu na pakistan babu na sudan babu na misira babu ɗan afirka babu ƙin mutum kuɗi allah ya rufa mana asiri babu wani daga cikin dukkansu daga cikin mutanen kuka suka zo daga ƙabilu daban-daban sannan Hussein bin Ahmad al-Baraqi al nasafi shi ma yake cewa mimma nuqima ala ahli kufa annahum ta'anul Husaina daga cikin abin da aka kyamata ga mutanen kuka su cuta da Imam Hassan bin Ali alaihi salam qatalil Hussain alaihi salam anista da uhu suka kashe al-imam bayan sun kira shi kuma husayn al-amin shi ma ya faɗi irin wannan maganar yace summa baya al-husayn min ahli al-iraq 20000 kadaru bihi wa kharaju alaihi wa bai'atuhu fi aqnaqihim qataluhu wannan na dan baka kawai misali ne daga cikin maganganun su malaman su da suka tabbatar da cewa an yi haka saboda haka abin da ya tabbata a cikin littattafan shi'a yanzu sarki duk da man taɓa faɗa a nan gurin Allah idan ka samu musulmi duk cikin mutum ɗari in ka tambaye su akan kisan al'imamu Hussein yanzu ba wanda bai da labari wannan watan na al-Muhammad cewa watan nan ne aka kashe al'imamu Hussein amma duk cikin mutum ɗari aka samu mutum casa'in wallahi ba su san suwa suka kashe al'imamu mu sai ne suka yanka hannu da hannuwa sosai haka ne eh. to ya aka yi kisan sai ne ya shahara ya aka yi masu kisan ba su shahara hmm. ya aka yi kisan ya shahara ba ya aka yi kisan ya shahara ya aka yi masu kisan sai ne ba su shahara hmm. wani abu ne da duk musulmi ya kamata ya tambayi kansa sannan menene dalilin da yasa sun ce al'imamu hassan Hassan ba aka bashi ya ce ya mutu eh. irin na Ali kuma kashe shi aka yi iya aka yi ranar wato juyayi wajen bakin ciki akan mutum al'imamu sai ne ta bambanta da ranar da al'imamu Hassan ya mutu da ranar da na Ali ya mutu yi wannan ba shi bane maudu'in karatu da haka mu muna faɗa ko yazidi ne yake da hannu gurin kisan al'imam Hussein da su wannan suka ce yazo kowaye Allah ya ne mai albarka very good amin amin amin amin ya rabbi amin su mai a yadda za yanzu ina ba da kariya ga janibin yazidu bai taɓa yi ba amma abin da muke cewa sarki da yazidu ba musulmi ba ne kafiri eh. a ƙa'ida ta musulunci Allah bai yadda mu jingina masa abu sai da dalili to maganan imamai za a ɗauka ko maganan su muna da maganar da Imam Na masu da ya addu'a kafin ya rasu yace Allah ka hukunci na da mutanen da suka kira ni suka ci tuzu dan su taimake ni sannan suka wuce gona da iri a kaina kuma suka kashe ni to wannan ba shi bane maudu'in karatun a ina da ɗan abubuwa da nake so in ce waɗanda ba su da yawa a wancan satin ya yi karatu ya so in samu damar in yi karatu cin jiya saboda yanayin ina hali na tafiya ban samu na yi ba bari sassaka wasu abubuwa ko bari mu sassaka wasu abubuwa wanda ba su da yawa akwai wani mutum da ake ce masa da Audi da ya zo yana karanta ayan qul a atlu wannan in kaman hajjaka ce bari mu saka shi yake cewa ya ki karasa ayan ne saboda yana kin ahlul baiti Yeah. فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمباحلة قالوا كيف قال نخرج جميعا ونخرج أطفالنا وأبناءنا ونساءنا ونجتمع أنا وأنتم ومن كان كاذبا ندعو الله أن تنزل عليه اللعنة قالوا إذا نفعل فلما أصبح الصباح نادى النبي الحسنة والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين وجاء بالثلاثة يطبق الآية التي أنزلها الرب عز وجل فلما رأوه خافوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل فنجعل لعنة الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين wannan mutumi aya ya ja kafin ya ja aya a cikin maganganun da ya kafin ya ja ayan ya cire imam ali ya ce manzo Allah ya fitar da Hassan da Husaini da Fatima ya ce da imam ali ba sannan da zo jan ayar ma saboda kar ya ja gabar da take nuna imam ali shine wa anfusana ita ma gabar da karanta ta ba a cikin ayar hmm. ina maganar da shi wannan yake yi na cewa wai idan an zo tattaunawa ana faɗan wasu maganganu wadda zai jawo wani ya faɗi maganganu cikin bacin rai yanzu wannan ana zaman lafiya ya cire imam ali jala jalingo ana zaman lafiya yake ba da doka cewa ne idan wani ga sarki a cikin ayar in ka lura inda a ce za mu yi rashin adalci irin yadda su suke yi wajen kokarin sai sun baka mutum sai sun gamsar da duniya cewa wane shine makiyin ahlul baiti su suke kan ahlul baiti a cikin ayar wa an fusana ai da suke cewa ta kunshi annabi da sai da na ali kun farko ya kamata ya fara damuwa da cewa an ciri annabi ko sai da na ali sannan in yayyarsa ta kai ga idan ayat ta kunshi annabi ta kunshi sai na ali zai iya kira annabi so inda za mu lizanta musu irin abin da suke mutane ilzami kaga shi kuma a nan gurin sai mu to gaba ɗaya shi ma annabin ba ta shi yake ba domin ayar wa an fusana ta kunshi sai da na alin sannan ta kunshi manzon Allah wanda har suna faɗa suna cewa nafsin annabi ne nafsin da na alin Kalura, amma kaga ai ba damuwarsa cewa ya ki karanta ayar ba saboda annabi ya shiga ciki a'a ya ki karanta ayar danwa dan sai da na alena ciki ɗaya kenan saboda mutum yana yin kuskure a matsayin abin bujurowa kuma kowa ya san yadda qur'ani yake amma in mutum ya irin wannan sai ka duba ka gani mutumin nan sarki da na bibiye shi ya san yana da halƙoƙi da ya sun fi guda ishirin akan darajojin sirri na ali shi wannan mutum? wallahi Oke? Oke, yana halkoki daban-daban da ya yi halkuki daban-daban da ya na ali ina ganin kamar akwai wanda ma na so in saka ban sani ba ko na saka in ban saka ba bari in sa a nan in sa mutane kowa ya gani akan abin da wasu daga cikin lattocinsa da yi ya faɗa akan sayyidina ali ka lura wallahi sallahi sarki ya yayi halƙoƙi a kan darajodin sayyidina ali da matsayinsa wallahi ya yi halƙoƙi sun fi guda 20 a na bibiyar so in kana da insafi sarki zaki mutumin da kaga ya zo ya yi lakta akan wani don ya faɗi darajarsa kuma yi laktoci ɗaya har sama da lakta ashirin lillahi wa rasulihi ka je ka ɗauko lakta guda ɗaya eh? ka makale mata ka ce shi ɗin nan maƙiyin ahalul baiti ne hmm? Dan Allah ka yi haka san ka ai ba ka yi haka ba ko na'am yanzu zan saka wannan zan saka wannan a sarki zaki za ka ji? zan saka wannan wannan cewa wannan gurin kuskure ya ma gyara kuskuren a wani gurin wannan zan saka maka kuma yaban da yawa sai da na da zaka ji a wasu kuskure ne kuskure kuskure nan ya karanta akan kuskure ne amma akwai inda ya karanta ayar a cikin ina so masu saurare a ina so masu saurare sai mu saurara a nan gurin a ji abin da ya karanta a nan gurin cikakke don mutane su gane cewa a wancan abin kuskure ne wanda ɗan adam ya buduro ya karanta ayar ba daidai ba ba wai don yana da wata ƙiyayya da sirri na Allah sannan ya banda zan saka سبحان الله subhanallah kamata نجران وفد نجران نصارى جاءوا لرسول الله يناقشونه ويجلسون معه ويعرفون ما عنده لما صار النقاش وطالت المدة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلم ما الذي يمنعكم قالوا ما الذي يمنعنا عن دخول الحق قال حبكم للصليب وشربكم الخمر وأكلكم الخنزير يعني هذه الأشياء الشهوات التي تعلقتم بها تمنعكم عن الحق فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملاعنة بعد كل هذا النقاش ما اقتنعتوا خلاص كل واحد يلعن ويدعو نفسه إن كان كاذبا يدعو على نفسه وأن تصيبه اللعنة إن كان كاذبا نطلع ممثلين ما نطلع بروحنا نطلع إحنا وعيالنا وأهلنا كل واحد يطلع اللي معاه وكل واحد يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا موعدكم الغداء الفجر فلما جاء الصباح امتثل النبي بقول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا الملعنة فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أنا دي سلكي أنك يا فارجا أيركو إيه، إيه، إيه، نعم Akwai aqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wannan zaka ji cewa sai manzon Allah Hassan wal Hussein wa nisa'ana kaga sai ce sai annabi ya kira al-Hassan da kuma al-Hussein wa nisa'akum na da Fatima bid'a min kaga sai yace sai kira da na Fatima yace ko bid'atun minhu ka daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sayyidatun nisa' wa anfu kaga أنا يكرا كي تسيدة النساء أفضل جارة هذه أنفسنا وأنفسكم فأخرج علي هذه سيكرا أنت وأنفسنا وأنفسكم ألو أنفسكم فأخرج علي بن أبي طالب ولم فأخرج هذا نين ينزل جاركم ya gyara ya gyara wa anfusana wa anfusakum yanzu ka fahimci wancan abin da ya faru kuskure ne da ke bujiro dan adam ku na'am sosai sosai abin da zai huwa rasulullah akhawan nafsuhu tanada ali kagan yace sai ya kira sai na ali yace huwa wa rasulullah nafsuhu sai ki akhawan ɗan uwa والحسين وفاطمة نادى أهل بيته جاي بعد الفجر والناس تنظر أما النصارى ما هذا في في في ترى أهل البيت هنا سو دم ما سو ولادي من سفيه سجانا وان أبن ديفا رنجان آية كسكولي نديك بجرو كولا أن أدم وجنجم قرآن ينا إفارو أما أن كي من سفيه تمن ديفا ونن كذو يفت ونن يا كما تكجانا تا ونن كسكولي نديك بجرو aka gina hukunci wa kin ahlul baiti ne sai ya ce da shi in kin ahlul baiti ne sai ya ce da shi na ali ai wa an fusana kunci ta kunshi annaba kai kuma shi mutum kin annaba ne yasa da ka zo baka yi magana an cire annaba sai kake maganan an cire sai na ali ka gani ba in haka bari kuma in sa ka nan gurin inda yake gaban sai da na ali sarki zaki eh. bari ji a inda kuma za ka ji irin yaban da yake wasu na ali nan gurin Allah ya kare shi da yadda abubuwan na abin nan wurin gani eh, na na yawon ina zuwa ce abin minti da nan saka za mu ka bidiyon nan a ce kowa ya ji shi irin yaban da kuma yau sai da na ali a nan gurin don a gane ba ƙiyayya ba ce da sai da na ali a sa shi ya faɗi waccan magana wani da shi wannan mai rayawan izo ya gina hukunci akan haka a rika jinan gurin irin yaban da kuma iwa sai na للاربعه الخلفاء الراشدين الذين جاءوا في خلافه هذه magana akan na hudun khalifofi wanda yazo cikin wannan al'ummar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi at-taqi اغيتي انه الامام at-taqi shine shugaba mai jin tsoron Allah النقي هذا النقي من أركي صافي السريرة هذا صافي السريرة وتم ليك أركي نزوك يا أبي إنه الرجل المشهود له بأن الله عز وجل يحبه هذا يتي إنه رجل متني المشهود له وأن أخي شيد سوى الله سبحانه وتعالى ينا إنه الإمام علي هذا يتي إنه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن أبي طالب رضي الله عنه البطل الشجاع هذا البطل الشجاع الدوكي جارمي ذو السيف القهار هذا السيف القهار أقوى بي جارلين ألا أكن wanda yake mai rinjaye kaga wanda Allah ya amfani da shi wajen rinjayar makiya Allah kana al'adlu asasu hukmihi wa yake rajulun kana al-adl mutumin da ya zamanto adalci shine a kasan tsarin mulkin sa mulkihi bal hukmihi zahida bid dunya hatta annahu sawfa na hada zahida fi dunya sayyidina al-yabud dunya يعرف بعد قليل كان يقبض على لحيته في المحراب ويبكي طوالا ليالي طويلة وهو الخليفة ويقول يا دنيا غري غيري batattu saboda tsananin gudun duniyar da sai da na alayyaki da shi yakan zo masallaci a tsawon lokaci yana kuka yana tsaya duniya gurri gari ya ke duniya ke rudu wani na amma ba da ni ba ثلاثا طلقتك ثلاثا سيرة هذه الليلة تشرف هذه الليلة بذكر للإمام علي يقول الإمام أغني أتي وانا دري دري نتكي سامن تنفكا da a ce ya ware ta don tattaunawa akan ambatan الإمام أحمد أحمد إن علي بن أبي طالب الإمام أحمد بن حنبل يقول إن علي بن أبي طالب لا يتشرف بالخلافة لا يعني yace al-Imam Ahmad dan Hanbali ta sunna Ali an yayi khalifanci ba wai wata daraja ya samu da khilafancin ba ita khilafanci ita ce ta samu daraja da sunna na'am قالوا لكن الخلافة تتشرف بالإمام علي أغني الناس يتشرفون بالخلافة إلا علي أغني أنا أقول إن كأغني الناس يتشرفون بالخلافة إن الخلافة وانت أنا إنسي خلافة أنت سوسي سامن شرف بإتا إنتي أما سيدنا علي دي خلافة أنت خلافة أنت إنتي سامن شرف بإتا سيدنا علي بشي سامن شرف بإتا هي التي تتشرف أن صار الإمام علي خليفة على المسلمين نتكلم اليوم عن ذلك الطفل الذي ولد قبل البعثة بسنوات قليلة بعث النبي وهو صبي قيل عشر سنين وقيل ست سنين ولد wannan na faɗa maka kaɗan daga cikin kalaman da sarki ya faɗa a kan zirna don Allah wanda ya Eh? in mutum mun sifi ne ka lura ni na kalubalantar ka babu inda a littattafan mu na sunna wallahi ko a hadisin kariya da ake rutuwa daga ana cin mutuncin sai na ali cewa wanda ya zagi sai na ali yana da wata lada ta musamman da Allah zai bashi babu na yadda ana iya samun kusuri kusuri wajen faɗar wani abu amma ba wai don ne abin da ke rubutu a littattafan mu ba na sunna idan cin mutuncin sai da na alifu ko zagin sai da na ali hasha wa kalla to wannan ya kawo misali da shi ne daga cikin misalai kadai 'yan mutane su gane abin da yake ta kokarin su ya jingina mai da duk wani wanda zai kawo jingina ma mutane kin ahalul baiti a mu mun da kin ahalul baiti Allah ya kare mu da kin ahalul baiti wannan ita ce so yanzu sarki cikin maganganun da ya a wancan karatu ya yi magana akan abin da ya shafi matsala na alfi'atul bagiya alfi'atul me bagiya na kawo a cikin mujalladi na shida a cikin furu'ul kafi shafi na ɗari da da sittin biyar. 265 ni ya buɗe babu zikirin bagi wa adi ya kawo hadisi daga abi abdullahi akan faɗin Allah ta'ala ta nitsar da gaira bagin wala adi قال سيتي الباقي شيني ya kuma za'alar الإيمان mutumin da zai wa shugaba ta baye shi ne alƙali da wannan fassarar na sarki bangaren su sai da namu auya za mu dinga kiran su alfi'atul bagiya da ma'anan jama'a azzalima ko da ma'anan jama'ar da suke wuce da na alitawaye wannan suka yi masai da alitawaye kaga shi kan shi da dukkan yan shi'an da su yadda su bi imamai ba a nan gurin sai suka saka musu sun suna kiran su sai namu auya alfi'atul bagiya da jama'ar da suka yi wa shugaba waye, su kuma suna ce musu alfi'atu arzalima ta lura ka gane bambanci tsakanin wannan da wannan in ka dawo cikin usulul kafi ko kuma cikin rauda a mujalladi na takwas shafi na ɗari tamanin da ɗaya da kuma a mujalladi na biyar shafi na goma sha babu wujubul jihadi ya kawo hadisi daga hafsu bin giyasan an abi abdullahi قال يكتا سأل رجل أبي صلوات الله عليه عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام ونمتن ياتم بيس لنا علي دنغن ياتم بيش دنغن لا ياتم لنا علي أنا يساك كاوالك أبي بسر في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راضي حظ أشوان آية فأقرقشن ونن يساو فإن الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين فتتلو in a samu wani bangare na mumini sun yi faɗa da juna Allah ya ce fa aslihu bainahuma ku da ba ku shiga cikin rigima ba ku sulhu tsakanin su fa in bagat ihda huma alal ukura idan aka zo za a yi sulhu ɗaya ta waye yace bai yarda da sulhu ba Allah sai ku asilul lati tabi yaki wanda suka yi tawayen hatta tafi'a ila amrillahi sai sun dawo kan umarnin Allah in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin yace inna ma ya a tawiri hadhihi aya fassarar wannan ayin ya zo yawmal basara ranar yakin basara ya ce wa hum ahlu hadhihi aya su ne ma'abuta wannan ayar wa hum alladhina bagaw ala amiril mu'mina dan gurin me ake nufi ana nufin sun yi wa sayyidina ali zalunci ko ko a'a sun yi tawaye ga sayyidina ali ko shakka duk duniya ba wanda ke musu sarki bangare su sayyidina muawiya sun yi wa sayyidina ali tawaye sai ya ce to fa alaihi wajibin da ke kan sayyidina ali kitalihum shine ya ce su qatluhum ya kashe su hatta yafi'u ila amrillah har sai kin dawo kan umarnin Allah walau lam yafi'u inda ba su dawo ma ya kana alwajiba alaihi wajibin da ke kanka bima anzalallahu Allah yarfa as asaita alaihim hatta yafi'u kada ya tsage takobi akan fa sai sun dawo dawo ويرجئوا سبداو الرأيهم ban ra'ayinsu لأنهم bayau sa'i'i na da karihi ne domin sun yi mubaya a suna masu biyayya ne ba tilasta musu a kai ba sai ya ce wa hum wahiya fi'atul bagiya yace ita ce jama'a Ya ce, qala Allah ta'ala Allah ya faɗa amma qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce kana alwajib ala amilil mu'minina an yi adila fihim sai zama wajibin da ke kan sayyidina ne adalci tsakanin su haitu kana zafira bihim duk sanda ya samu wato eh, dama kama adala rasulullahi fi ahli makkata kamar yadda annabi ya adalci ga mutanen makka inna ma manna alaihim wa afa wa kadhalika sana'a amirul mu'minina bi ahli al-basra haitu zafira bihim misla ma sana'a annabi sallallahu alaihi nan kawai an kamanta fuskar adalci da adalci ne ga wasu mutane tun annabi sun yaƙe shi ya samu dama ya musu afuwa to nan ma ga wasu mutane idan Ali ya yaƙe su ya samu dama ya musu abuwa amma mutanen maka su kafare ne amma kaga bangaren su sai na Ali musulmi ne mu'mine ne saboda siyaki ina fatan sarki ya fahimta sannan na karanto a nan gurin cewa daga cikin abin da shi sai na Ali ya faɗa a cikin nahajul Balaga wanda shi malam tahir yake zuwa ya yanki maganan yake karantawa wata ai mun faɗa mun ce gashi nan yana cewa wa kana badu amrina an naltaqaina wal qawmi min ahli sha farkon al'amarin mu mun haɗu da mu da mutanen sha sai ce wa zahiru abin da ya bayyana anna rabbana wahidi ubangijin mu ɗaya ne wa nabiyyana wahidun annabin mu ɗaya ne wa da'awatana fil islam wahidatu da'awar mu a musulunci ɗaya ne sai ce la nastaziduhum fil imani billahi fil imani billahi wat tasdiqi bi rasulihi ba neman su ƙara imani da Allah ko gasgata manzon Allah sai ce su ma ba sa neman mu ƙara haka sai ce illa makhtalafna fihi min jami Usman sai abin da muka sabani da mu da su akan jinin Usman sai ce wa nahnu minhu bara'un sai na alayki ko kuma san san mun barranta ba mu ba jinin Usman na karanto a baya sarki zaki inda shi malam tare yake yankewa cewa wa ne sami a ƙaunar min ashabihi yasubbuna ahla sham ya ji wasu mutane daga cikin mutanen shi suna zagin bangaren sun muawiya ayyama bihin bisifin lokacin da yake ya kaso a saki. ba a nan bane yake musu inni akrahu lakum an takunu sabbazina ina kyamar ku kasance masu zagi yace walakinnakum law a a'malahum da za ku sufanta aikin da suke wa zakartum halahum ku ambata halin su kana aswabu fi qawli ya fi zama daidai a wajen zance wa ablaga fil uzri ya fi kaiwa wajen makura kuntum makana sabbikum iyahum ku faɗa a makofin zagin da za ku ku ce Allahumma tin na wa jima'ahum wa aslih za ta bayyana wa mini wannan sarki me ya nuna maka bangaren su sai da mu auye ko da sun yi kuskure addu'a suke bukata a gurin mu ko zagi da la'anta addu'a da abin da sai da na ya ce ayi hmm. to in ya zo sai ya tsaya iyalin sai ya ki karantawa duka sai ce wahadihim Allah ka shiryar da su min dalalatihim da wanda ya gane ba a cikin su Ta yi a al-haqqa jahilahu har sai wanda bai gane gaskiya ba ya jahanci gaskiya Bayar au ya an lagayi wal udwana man lahijabi wannan shine kenan kaga wannan matsala ta abin nan to yanzu bari mu tafi cikin matsalolin da ya kawo wanda na so in yi magana a kansu a baya lokaci bai bayar ma in za ka iya tunawa akan akwai matsala ta wato a haka yi suna akan akwai matsalan ta wato shajaratul mal'una ta tukura bishiya tsinanniya yake a cikin alkur'ani ce su ne banu umayya sannan ya kawo abin da yake ganin zai iya kawowa har mu saka kuda guda ɗaya ne ko guda biyu ne na yi shi ɗaya da kuma na biyu sannan sai yanzu umma da amsa bari mu saka kuda na biyu ne da ɗayan ba su kuma saka shi ba sai wadatar babu wani sabani tsakanin wani annahu yadda al'amarin yake a biha banu umayya shajaratul mal'una la'antacciyar bishiya din nan da ake nufi su ne banu umayya sune la'antacciyar bishiya kamar yadda wa ya faɗa al'imamu ne a cikin tafiyarsa sannan al'imam hakim annai shaburi shi ma ya fitar da wannan hadisi kuma yake ce haza hadisun sahihun ala sharfi shefain walam yi kharrijahu wannan hadisin ingantacce ne a sharaɗin bukhari da sharaɗin muslim duk da su ɗin ba su fitar da hadisin ba amma wannan hadisi ingantacce ne a sharaɗinsu sannan al'imam haisami a cikin majma'ul zawa'id wa ba’ul fawa'id a cikin juzi'i na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in da uku an abi huraira an karɓo daga aba huraira anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a fi manamihi cewa manzon Allah yayi mafarki a cikin baccinsa kana anil hakam yanzu na alamin barhi ya ga banu hakan suna tsalle-tsalle a kan mimbarinsa abinda manzan Allah ya yi mai ya mafarki kenan fa'ala mali ra'aitu bane hakan yanzu na alamin bari na zowal ƙirada yaya na ga banu hakan suna hawan mimbari na kamar yadda suna tsalle a kai kamar yadda hirrai suke yi eh da zuwa cikin littattafanku nake kawo sarki zaki ba littafin ba ne cewa banu umayya su ne shajaratul mal'una a littafin ahalin sunna ne wadda don a cikin addu'a malam zazzaki ya karanta Allah ka la'anci banu umayya ya ka ce to yanzu kuma bai kyauta ba to ga manzan Allah shi ya fara la'antar su ya je a koma a gaya wa manzan Allah sana ibn hajar al-asqalani shi ma ya rawaici wannan hadisi ya kawo wannan hadisi an abi huraira qal anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a fi manami kana banu al-hakam yanzuna ala minbarihi fa asbaha kal mustayqiz wannan yasa manzo Allah ya farka ala mali ra'aytu banu al yanzu yanzuna ala bari nuzul qirad qirada yace da tashi daga baccin sai yace na ga banul hakam suna hawan kan minbari na suna tsalle kamar yadda abin nan girrai suke tsalle-tsalle a kan bishiya ba shi kawai ba sarki zaki imamul bai haƙi ya kawo wannan hadisin a cikin la'ilin nubuwa bayan imamul bai haƙi imam abu ya ala al-musili shi ma ya fitar da wannan hadisi din da wasu hadisan da wasu hadisan da wasu littattafan hadisan masu yawa waɗanda ba lokaci da za a kawo su a takaici wannan manza Allah ne ya yi mafarki a ƙarƙashin wannan aya cewa shajaratul mal'una la'ancacciya ko tsinanniyar bishiya sai manza Allah ya fassara ta da banu umayya kamar yadda ya zo a cikin littattafan ahalis sunna cewa ga wasu banu umayya wadda aka ce su la'antattu ne su tsinannu ne kamar yadda ta gaya ma la'anta shi ne addu'a ne na ce Allah ka la'anciwa ne ina cewa ne Allah ka nisanta shi da rahama shi ne ma'anar mummunan addu'a ita ce me ita ce la'ana amma zagi haramun shi yasa Allah baya yi shi yasa manzo Allah baya yi amma la'anta ba haramun bane shi yasa Allah ke yi zaka dan ce wala ana huwa adda azaban azima wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam wanda ya kashe mumini da gangan zai shiga jahannama khalidan fiha zai dawama a ciki wa ghadiba Allah alaihi Allah ya kushi da shi wala ana hu Allah ya la'ance shi Allah yana la'ana sarki zaki hmm. saboda la'ana shine mai sarki kaji na'am dai ta kwanan hadisan da ya ta kokarin kafa hujja da su hmm. a sarki ya san cewa wallahi malaman suna suna kawo su ne a littattafansu don kawai su karyata abu sau da ba yadda za a iya dace da tafsirin ƙur'ani wato yana shigowa cikin littattafan suna ne kawai a'a ai akwai abin da ake kawo a matsayin misali don a karyata abu ba don ya tabbata ba a ilimi idan ka zo cikin littafin da iful jami barin fara da namalan albani hmm. ya kawo wannan cewa uritu fi manami ka anna banil hakan bin al-as yanzu na alamin bare kamar yanzu wulkira da abu huraira ta wannan hanyar shi ya ruwaito bai inganta ba a rakami a safa ta da 791 in ka zo cikin littafin al'ilal mutanahiya na malami ibn al-jauzi shi ma daga abu huraira idan ka zo a lamba ta 701 ya gama cewa wannan la asli lahu wajihu hukumul muhaddisi ne la yasihu bai inganta ba in ka zo cikin littafin ibn al-arabi wanda ya adadatul ahwazi shi ma haka ya faɗa yake cewa wannan hadisin la siku bai inganta ba idan ka zo cikin littafin aljawraqani al wal manakir sunan littafin kenan shi ma haka yace batilul wannan hadisin hadisin ƙarya ne bai tabbata ba idan ka zo cikin littafin a tafsiri na ibnu kasir wanda ruwaya daga sahal bin sa'ad bin a tafsirin ibn kasir cewa wannan ruwaya ce wacce take da ita jiddan kaga yanzu misali sarki na kawo maka misali da malamai guda nawa guda biyar guda biyar to saboda ba lokaci kuma tafi kan ayin ayoyin qur'ani idan aka yi magana akan abin da ya shafi shagara sarki bishiya a guri ɗaya Allah madaukakin sarki ya kira kalmar shajara amma ba bishiya yake nufi ya ce fala wa rabbika la yu'minuna Allah ya ce wa annabi ina rantsuwa da mahalicci ka duk duniya babu wanda yake da imani hatta yuhaqqimuka har sai sun hukuntar da kai fi ma shajara bainahum nan fi ma shajara bainahum ba ana nufin cikin bishiya yake tsakanin su a'a abin da yake gudana tsakanin mu shine fi ma shajara bainahum haka nan shajara ba ma'anar bishiya ba ta lura idan ka zo cikin Qur'ani a suratul Baqara da wa'id qulna qulna ya adamu kun anta wa zawjaka al-jannata wa kula min hansi shi'tum ragadan wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin kaga wannan bishin aljanna ake magana ko da kuma wa ya adamu kun anta wa zawjaka al-jannata fa kula min hansi shi'tum ragadan wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin a suratul A'raf da kuma fuwasu wasa lahuma shaitanu liyubdi lahuma ma uri anhuma min sawatihima qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakayn aw takuna min khalid aga bishar aljanna ake magana fadallahuma bi gururin falamma da ash-shajarata aga bishar aljanna ونادهما ربهما ألم أنهكما أنت لكم الشجرة بشيء الجنة أتي مغنى wasu wasu, ilaihi shaitanu kala ya adamu hal adulluka ala shajaratul kulbi mulkin la yabla ka ga bushi aljanna ake magana ko da shi yasa zaka qa'idan larabci irin waɗannan wanda mukaddin yake da ta'u ba shajaratun ba bishi a kwaya daya to a larabci in kana so ka mai da shi jam'i ta'un din kana da ka tsire inna kaman baqaratu ba sanuwa guda daya ba to da ka tsire ta'un din ya zama shanu da yawa wa shajaratun abin sha ba ɗaya ba na'am to da ka cire ta'ul din ya zama bishiyoyi da yawa shine Allah ya ce mana huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun kaga nan bishiyoyi da yawa ake magana sannan akwai bishiyar da Allah ya magana ga annabi Musa a gurin ta falamma ata anudiya min shati alwadi alaymani البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنني أنا الله رب العالمين ana akwai bishiyar da sahabbai suka yi wa annabi baya karkashin ta laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata a sabon wata hankali ba. sana akwai bishiyar da Allah ya buga misali da ita ta zaitun yace Allahu nuru samawati wal ardi masala nurihi kamishkatin fiha misbahu al misbahu fi zujaja fi zujajatin الزبادة كأنها كوكب kauka يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية هذا الله يبقى مثال الإساء sannan ya ce walau an na mafil abdu min shagaratin a kalamin wal zaharu ya mutu min a sab'atu abahurin ma na fi kalimatullah inna Allah azizul hakim sannan bishiyar da Allah ya magana da annabi a Yunusa ya ce bil ara'i wa huwa shajaratan min yaqtin sannan ga kuma bishiyoyin da Allah ya ce kudan zuma ta je ta ci wa wa rabbuka ila an-nahl alitta tabi min al-jibal buyutan min ash-shajari wa mimma ya'rishu sannan ga kuma Allah yana cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqo alayhi al-'adab ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء sannan akwai allazi ja'ala lakum min ash-shajari al aqdar naran idan antum muqidun sannan akwai wal najm wash-shajaru yasjudan wa'annan sarki idan ana maganan bishiyoyi zaka ga asali abinda mutane suka sani bishiyoyi irin da zan duniya bishiya irin ke duniya sarki ya take rayuwa eh ta rayuwa ne da kulawa da ruwa da iska da yawwa to ita kuma wannan bishiyar da Allah ya faɗa cewa in qulna laka inna rabbaka ahata bin nas a kana lokacin da muka ce maka ubangiji ya kewaye da sanin duk abin da mutane suke ciki sai Allah ya ce wa ma ja'al ru'ya allati rainaka kuma sanya ru'ya ma wanda kuma nan ba mafarki bane abinda annabi ya gani a Isra'i ne da aka yi da shi da mi'raji domin suratul najmi ita take da alaka da miirajin annabi daukar sa daga sama a je a dawo da shi ita kuma suratul isra'i ita take da alaka da isra'in annabi daga ɗaukar shi daga garin makka a kai shi baitul maqdis to zuwan da aka yi da annabi aka yi miqraji da shi a can sai Allah ya ce wa ma ja'alna ru'ya a rainaka. Ba ma sanya abin da ka je ka gani ba illa fitatan linnas idan ya zamanto jarrabawa ga mutane haka nan wa shajaratal mal'unata fil qur'an da kuma bishiya wacce aka tsine mata ta zama abin zargi a cikin ƙur'ani sai Allah ya ce wani nakhufuhum muna tsoratar da su amma fa ma yaziduhum illa tughyanan kabira sarki an yadda cewa tafsiri mafi inganci shine alqur'ani ya fassara alqur'ani yanzu nan gurin da Allah ya ce wa shajaratul mal'unata fil qur'an sai mu je mu dubo ka san dalilin da yasa Allah ya kira ta yake mata shajara mal'una Allah ya faɗa ya ce inna hada da huwa al-fawzul azim bai magaman 'yan aljanna yace li misli hada saboda wannan da zai zo sai ce ya ya'malul amiluna yace adalika khairu yanzu dan Allah mutum ya shiga a cikin aljanna shine fa zama alheri am shajaratu zaqum kuma bishiyar zaqum yace to inna ja'alnaha fitnatan lil kaga can ba ya ce wa ma ja'alna ru'yal a arayna illa fitnatan lin ba to anan sai ce inna ja'alnaha mu ne muka sanya ta ta zaman kina ga azzalimi kenan a kan nasin ba kowa da kowa ba azzalimi sai Allah ya ce innaha ita bishiya ce ta khuruju min asril jahim ita daga wuta take fitowa ma sarki bishiya da ake ba ta tafi ta girma eh, ruwa ruwa da ruwa ruwa to sai ga wata bishiya ita kuma a wuta take rayuwa <laughs> a wuta take rayuwa wa wuta take rayuwa shi take zakum to hmm. wannan labarin da annabi ya je ya dawo yake ba su hmm. cewa a zalika khairun nuzulan am shajaratu zakum inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin innaha shajaratun takardu fi asli al jahim sannan Allah ya faɗa yake kana uha kanta saboda munin bishiyar ka annahu ru'usu shayatin kai ka ce kan aljanu ne fa innahum su mutanen da suka imani da Allah Allah sai ce la'atilu na duka wallahi sai sun ci daga wannan bishiyar, amma li'una min halbutun sai sun cika cikin su da ita umma inna lahum alaiha la shawban min hamim to wannan bishiyar da annabi ya dawo ya bada labari kowa sai ya rike baki aka ce kaje kuma wata magana da wani zai zo ya ce kowa ya san bishiya ruwa ake ba ta rayu a ce mana kuma bishiya ta fito a wuta ya lura to shine abin da Allah yake cewa sanda ya ce mun sun ya tafi kina ga mutane shine inna ja'alna hafi kina lil idan kana bin qur'ani zaka ga Allah ya saka karanta inna shajjatin fasu itaciyar da kun sai ce ta'amul afi abinci ne na masu laifi almuhul yagali fil budun kamar yadda ka san tafasasshen ruwan zafi yana tafarfasa kuma haka take kuma bishiya ce sannan da ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa wabillin min yi hamun labaridin walakarin innahum kanu qabla zalika mutarafin wa kanu yusurruna alal hinsin abin wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idaman inna la inna la mabqutu wa abaun al awwalun inna al awwalin wal akhirin yati la majmuun ila miqati yawmin ma'alu kaga wannan labaridin walakarin ita wannan bishiyar ita ake magana ita shajara ta ainihin wato zaku ana ganewa sai saboda haka annabi ya riga ya yi tafsirin sa cewa wannan bishiyar cewa shajaratar zaƙuɗin nan ita ce ake nufi da ita ce bishiyar inanniya a ƙur'ani ina ba ta ka fahimta ka lura sannan in ka lura a karatun da ya zo ya ranar nan na mai tambaya a kan banul Abba, ala idan gabar su da ahalin da banu umariya saboda ahalin baiti ne yalla da suke addu'a da suke karanta Allah ya tsine wa ganin umayya gabaki da ta kuma suna da addu'a da suke karanta Allah ya tsine wa barin abbas gaba daya ya faɗa haka ba ku in ya zo ya yi bayani ta lura in ya zo ya sadaka hadisan da ya zo ya kafa hujja da su malaman suna suna kawowa ne a matsayin don su karyata abin ba wai don ya tabbata ba hmm. ba yadda za a yi zama haka to wannan na baka misali ne da cikin in ka tafi cikin a rauda na furu'un tafi a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da talatin da uku barin kawo wata ruwaya ka da sarki daga abdullahi bin tsalha yake cewa a aba abdullahi da wasabi na tambayi abu abdullahi dangane da kasan tsaka ai sarki na yi eh, tsaka na فقال رجل yi tsaka رجس أي تكدت أبن تاتي وهو maskun كله yake duk inda daga sakato asali masku safewa ne idan hu idan ka kashe tsaka su to ka je ka wanka فقال hmm. سيتي inna أبي كان ka'idar في Ya yace wai abu abdullahi yake to wata rana fa babana yana cikin bal wa ma'ahu rajulun tare da shi akwai wani mutum ya yana fira fa idza huwa bi wazagin sai ga wata tsaka na'am yuwalwilu bi lisanihi ita tsakan tana mummutsa harshen harshenta tana fito da shi irin da yadda take qala abi li rajulin sai wai baban sai ce wannan mutumin a tadari ma ya kula hadal wazabu ka san me tsakan nan take cewa ko qala sai ce la ilma li ma ya kula ai ban san abin da tsakan nan take cewa kai nan ka tsaka ka zo sana haka da harshe ka isa ka gane me take cewa bala sai yace fa innahu yaqulu wai wannan da kai yana cewa ne wallahi la in zakartum usmana fi shatimati in dai kuka zagi sai na usman da wata kalma ta zagi eh. sai ta kan lokacin da take motsa harshe wai tana cewa ne la manna Ali, ni kuma sai na zagi sai da na ali hatta ya qumu min hauna inna wallahi hadisin tsaka ga tsaka anan ana cewa wai tazo tana motsa harshe wai tana cewa wai in dai aka zagi sai na usman a nan gurin to ita kuma sai ta zagi sai na ali qala sai ce qala abi babana sai ce laisa ya mutu min bani umayya ba wanda zai mutu daga cikin bani umayya mai yace illa ka wazada ba sai sai an juyar da shi ya dawo ya zama tsaka cewa suka yi ƙala abi laisa ya mutu min bani umayya ta mayyitu ba wanda zai mutu in cikin bulu umayya ne illa wa musika wa zagan sai an shafe shi an dawo ya ya koma tsaka ba dan Allah ka gani ba ya duk wanda ya mutu cikin banu umayya wasu an juyar da shi ya dawo tsaka وقال هيك إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت وعبد الملك بن مروان لو كتن متوا إذا ما تموت سوازا shi ma ai an shafe shi ya koma tsakanin ba za ha babai ne dai sai ya tafi gaba gare shi man kana inda hu wanda ke wadansa wa kana inda hu wulduhu wadansa akwai ansa walamma an fa'adu lokacin da suka rasa shi azuma zalika alaihim wannan ya girma a wadansu falam yadru ba su san kaifa yasna'una ya za su aikata ba ثم اجتمع أمرهم ala أن يأخذوا جزءا sannan sai suka tafi to abin da ya kamata mu nemo ku fitirin dabino hmm. ya sana'una hu ka hay'atar rajuli sai ta mai da shi kamar mutum mutum qala fi fa fa'alu zalika wa albasu ajr ahadidin thumma laffuhu fil aqani alam yattali alayhi ahadun min an-nas illa wa ana wa wuldu sai imami yake cewa to Abdul Malik ya mutu aka mai da shi aka an suka rasa yadda za su yi to kawai dabara suka suka nemo kututturin dabino suka sa man an ɗauka mutum ne suka lallaba suka je suka binne shi saboda haka mu wannan kisar bata tabbata ba a cikin littafin sannan in ka zo cikin littafin a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai daga ali an jafar yake cewa ya ji abul Hassan ya kuri yana ce lamma ra'a rasulullahi saiman wa adiyan umayya yayin da annabi ya ga taiman wa adiyan ana nufin wai kabilar abubakar da umar da banu umayya yarkabuna min barahu kaga idan ana magana banu umayya idan kaga asali ba banu umayya kadai ake magana sun haye mumbarin annabi ba ana magana wai da kabilar abubakar da umar da banu umayya yarkabuna min barahu wai annabi ya ga suna hawa mumbarin shi afza'ahu shi wannan abin ya furgitar da annabi fa anzalallahu ta'ala qur'anan yata'assa bihi wai sai Allah ya saukar da Qur'ani yana lallashin annabi wai wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba ka tuna lokacin da muka saukar da da mala'iku shi ma annabi adamu su fi waki kuma auha ilayhi ya muhammad inni amartu sannan Allah ya wa annabi manzon Allah wa yace ai ni kaina nayi umarni fa lam uqa addini ala tajza anta kai ba kada kai laifi idza amarta lam tuqa fi wasiyika in dai ka yi umarni a cikin wasiyinka da na alakaci ga wannan zai zama khalifa an kibi ya kakka damu ni ma ba ga iblis ba na ce yesu kira ya ce ba zai ba mai na damuwa ka lura ka lura wannan yana ciki sannan in ka tashi zuwa kuma su a gurin su wannan ruwa ingantacciya ce a mujalladi na takwas a furu'ul kafi shafi na ɗari da arba'in da shida daga zurara daga ɗaya daga cikin waɗanda suka rawi ne ƙala yake cewa asbaha rasulullahi yawman ka'iban hazina. wata rana annabi ya waye gari yana cikin bakin ciki da dama fa qala lahu ali sai sai da na ali yake ce masa mali araka ya rasulullahi ka'iban hazini aka nan kana cikin bakin fa qala yace wa kaifa la akunu kadhalika wa qad ra'aytu fi laylati hadhihi ya bazan zama ka bayan a wannan daren nawa amma gani annab me kake nufi da haka wajen shi sun da cewa kaman kana cewa nan sallallahu alaihi wasallam wahayi haka kuma na yi wa imam ali wayi ne a ba shi abin yake nufi ba da oh, aka oh. waye gari eh. sai manzan Allah ya waye gari cikin bakin ciki da damuwa to sai sai da na ali ya ce ya aka yi na ganka cikin bakin ciki da damuwa ya rasulullahi to sai manzan Allah ya ce ya ba zan zama haka ba cikin bakin ciki ai a wannan daren ne na gani to a wannan bayancin hadisan da malam ta ya karanta ya taƙaita akan banu umayya su a hadisansu ba akan banu umayya aka taƙaita kaɗai ba anna bani taimin wa bani adi ana maganan kabilan abubakar da umar wai annabi ya gansu wa bani umayya da bani umayya aduna minbari wai suna hawa minbari na hada da rujunan nasu alal islami alƙaƙara suna fitar da mutane musulunci ba wai su shigo da su musulunci ba a'a annabi ya ga kabilar abubakar da umar da bani umayya suna fitar da mutane musulunci fakultu sai na ci ya rabbi fi ce au ba da mauti wai sai annabi ya ce ya Allah wannan abin a rayuwa ta zai faru bayan na mutu kala sai Allah ya ce ba da mauti ka bayan rasuwarka zai faru wannan abin in ka sake zuwa cikin a mujalladi na hudu shafi na 160 babu fi lailatul qadri daga Ali bin al-Husayn al-Ammar an ammihi an abi abdullahi cewa yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'a rasulullahi fi manamihi bani umayya yas'aluna ala min barihi min ba'di annabi ya ga Umar umayya bayansa suna haman barin sa yudillunan nasa an siratil qahqara suna batar da mutane suna sa suna fita daga addinin musulunci fa asbaha kaiban hazinan sai annabi waye gari yana bakin ciki da damuwa fa habata alaihi jibril sai malaika jibril ya sako fa qala yati ya rasulullahi a araka ka iban hazin ya aka ka kana cikin bakin ciki da damuwa qala wai sai jibril yace inni ra'aytu bani umayya fi lailatin hadhihi sai na ga bani umayya ne a wannan daren yas'aluna minbari min ba'li suna hawa bari na anan wa yudillun wa yudillun nas an siratil qahara suna batar da mutane qala wai sai manzon Allah yace wallazi ba akata bil haqqi nabiyyan na rantsi da wanda raina ke hannunsa inna hadha shay'un matsala'atu alaihi wannan abu ne ni kai na malaka jibrilu ban san shi ba ba araja ila samai malaka jibrilu ya koma sama lam yalbas bi zauna ba an nazala alayhi bi ayi bi ayi min alquran yunisuhu ya zo ya saukarwa da annabi ayin qur'an yana lallashin su ita ya ce lallashin sa bale yace afara aita aika gale su abinda Allah yace baka gane ba in makka anahu sire idan muka jiyar da tsuda su zuwa na lokaci in ma ja'ahum ma kanu yu'adun ai abinda makai musu alkawari na karewar ajali da azaba yana zuwa ma ganin an humma kanu yi mata'un lokacin ai abin da suka gani daɗi ba zai masu amfani ba wa anzalallahu alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr sana a ne Allah ya sako wa da annabi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sai ce lailatul qadr khairun min alf shahr ja'ala Allah azza wa jalla lailatul qadr lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam. wa ma adraka ma lailatul qadr kaga me yasa da kila yasul qadr sirr min alf shahr ja'ala Allah azza wa jalla lailatul qadr li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya lailatul qadr ne ga annaban sa tadda ba an ce khairun min alf shahr ma ko cewa ya fi wata dubu dan lailatul qadr ana nufin cewa ya fi wata dubu na mulkin banu umayya ake magana ba wai na dukkan duniya ba ka wani sarki zaki na'am shek to yanzu bari mu saka nan gurin misali kai wani malami ɗaya daga cikin malaman sunna kuma malami ɗaya daga cikin malaman shi'a gane bambancin yadda suke yin tafsirin bambancin tafsirin ayar tsakanin mu da su yanzu bari ka ga wannan malamin abdulhamid al-muhajiri bari mu saka shi kai yazid yazid الحالة امام يزيد يزيد الفسق والفجور لعن الله بني اميه هذه ما كان رسول الله استيقظ ذات صباح يبكي حزينا سألوه أمير المؤمنين رسول الله ماذا رأيت قال رأيت هذه الليلة قردة رأيت قردة تنزو على منبري فترد الناس القهقر عن الإسلام أغني إنك هذا وايد أنا كرنتو تكون أصول الكاذبة إتكي كرنتوها ما نعم إتكي إيه كرنتوها نا جمتاني أكم ممبرينا سنا ميت جمتاني الدين المسلم فعلمت هؤلاء بنو أمية الشجرة الملعونة في القرآن الآن شوفوا الإعلام كيف يمجد ببني أمية كيف وين وصل سبحان الله خراج مصر كان يذهب لأمير المؤمنين علي بعد مقتل أمير المؤمنين صار يذهب لمعاوية خراج من جملة الخراج اللي من مصر يذهب إلى معاوية ثلاثة آلاف ألف دينار ذهب يعني أطنان من الذهب تصل عنده فيأخذ الأكثر منها ثلثين أو ثلاثة أرباع والربع المتبقي يوزعه على الشجرة الملعونة ya fassara shajaratul mal'una fil qur'an bari ji wani malamin nasu kuma alqazwini shi ma kusan zaka ga haka yi irin wannan fassaran shajaratul mal'una ta fil qur'an yace su ne wato a banu umayya bari ka ji gashi nan sannan sai kawo malamin suna tsadi ko sai mu tsallake فجاء رسول الله صلى على محمد وعلى محمد أولا في الرواية أن رسول الله قم أصحابه يقول هل من مبشرات أغنيت أولا أتكين رواية ياذو النبي وترانا أن تأتي أنا تنبيانا يتحلم من مبشرات يا رسول الله مبشرات يعني شنو قال شايفين فالطيب الزين يعني الأطياف الزينة رسول الله يسميها مبشرات في يوم من الأيام جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا شعيبا قالوا يا رسول الله ليش بحثون قال شفت منام ماذا رأيت يا رسول الله قال رأيت بني أمية ينزون على منبر نزوى القردة قالوا يعني شنو عند تحرير عبر منامه قال إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله خولة يعني عبيد يعني الأمة يعتبروهم عبيد لهم ومال الله دولا ودين الله دغلا فنزلت هذه الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا اذا حتى المنامات الصادقة والكاذبة ما تأثر إلا بأمر الله الله إذا أذن تضر وتنفع إذا لم يأذن ما تأثر أبدا وحالي مثال الليبار وبرما تبقى شك سالي بين أواد المغامسي في كوما مالا من سنة نتجي يدى دي فصل آير آه ويا يدري لإلم كتلر إنشي yawa mu muna fassara qur'ani da qur'ani ne sannan sai qur'ani da hadisan manzon Allah bari mu في النار يعني ننزل قليلا قليلا جنة في النار شجرة في النار لكن الشجرة التي في النار غير الشجرة التي نهى الله أبان آدم أن يأكل منها وهي شجرة الزقوم هذه مرت معنا كثيرا الله عز وجل قال عنها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن قلنا مرارا الله لم يقل في القرآن لعن الله تلك الشجرة لكن معنى الملعونة هنا المذمومة في القرآن الملعونة هنا بمعنى المذمومة في القرآن أين ذمها الله في القرآن قال الله قال الشجرة الملؤونة في القرآن ملؤونة لما أنا مزمومة هي الدعاء كذرها يسيت أعناني الله سبحانه وتعالى يزرق الشير ولذلك إن شجرة الزقوم طعام الأذين كالمغلي أهلي كالمغلي يغلي في البطون لما الله عز وجل في شجرة في سورة الدخان وذمها, وذمها جل وعلا في سورة الصفات وذمها في سورة الصفات هذه الشجرة نحن نتكلم الآن قلنا من علو تكلمنا عن شجرة الشجرة في الجنة والشجرة التي في النار هذه الشجرة الملعونة هي التي كان كفار قريش عياذا بالله يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أنها شجرة في أصل الجحيم قال الله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم قال بعض العلماء إنها عياذا بالله في قعر جهنم وهي فيما يظهر من القرآن أنها تبتعد عن كل أهل النار بمسافة واحدة فيطعمون منها ثم يعودون إلى ما كانوا عليه أعاذنا الله وإياكم منها هذه تفسير ما لمن سنة yake سوى bishiya أوتا wata ita ce shagaratar zaƙum ɗin da Allah ya nuna wa annabi ya zo ya ba da labari kuma ba da labarin sai zama matsala ga mutane da abin izgiri wasu na ganin cewa za a ce bishiya ta fito a cikin wuta ai ba zai mayu ba to yanzu wannan kadiyar mun gama sarki akwai lokaci mu kara ko matsala ƙwaya ne da take da muhimmanci sannan sai mu buɗe layi a kira akwai matsalar da magana a baya cewa matsalar an tuhumci matan annabi kan tuhumci manzan Allah da rashin adalci za ka iya tunawa? ne? Eh? na'am shek na kare da kai bismillah Na ce akwai matsalar da ya tuhumci cewa matan manzan Allah sun tuhumci manzan Allah da rashin adalci eh shi eh, bai sani ba cewa wannan matsalan akwai ta a cikin littafin shi sannan zan mai bayanin yadda kake shine bai gane ta ba ka lura amma farko tukunna kafin in shiga in yi bayani bari in kawo ayoyi guda sarki Allah subhanahu wa ta'ala a gurin aure ya ce mana wa Allah kike Allah ta kuce tawa idan kun duk tsoro ba za ku yi adalci ba haka duk da wasu malamai sun ce shi a nan gurin da ma'anan alimtu idan kun san cewa ba za ku yi adalci ba wajen auren matan da suke kamar marayu Allah ya ce ka furfi huma tsaba na kun aure abin da ya muku daɗi minin nisa'i na mata makna biyu wa sulasa uku wa a hudu sai to in khiftum Allah ta adilu idan kun san ba za ku yi adalci ba to fawahidatan a aure daya aw ma malakat aymanukum ko abin da dama ku mallaka zalika adana Allah ta ulu wannan shine abin da yafi dacewa ba za ku zalunci ba yanzu nan gurin sarki akwai adalci a wajen mata ta fuskar abin da ka ba wannan na abinci ka ba wannan abin da ka ba wannan na kaya ka ba wannan abin da kai ma wannan na isa ne kai ma wannan wannan adalcin akwai shi ko babu akwai shi akwai shi ko shin wani mutum ne a duniya ake sa ran wannan adalcin zai zama farko ya fara ɗabbaƙawa kafin duniya ta gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sarki idan kana da mata uku hudu akwai kuma adalcin da Allah ya ce babu dan adam din da zai iya yi ka gane kowane irin adalci ne irin adalci yawwa a cikin suratun nisa'i kaga ayar da na kawo ta farko aya ta uku ce eh. akwai kuma aya ta tara. to anan ne Allah shi kuma ya yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i kwata kwata ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba walau harastun ko da kun yi kwaɗayin za ku yi adalci ba za ku iya yi kowa bai iya yi kowa iya yi ba wanda zai iya haka Allah ya ce to nan gurin da Allah ya ce walan tattaqi ku an ta'dilu bainan nisa wani irin adalci ake yi abin da ake nufi a nan gurin shine daidaita soyayya a zuciyarka tsakanin mata biyu uku biyar Allah ya san babu ɗan adam ɗin da zai iya haka saboda sarki in kana da mata uku ko hudu ballantana annabin mu da Allah ya halatta mai auri mata kuma da namu gwargwadon kowace mace yadda take entertainment din wajen kula da kai gwargwadon irin yadda za ka ji kana son ta domin dan adam an ɗabi'ance shi akan san duk wanda ke tautata masa ba haka ba ne so wannan adalcin Allah ya kore ya ce babu wanda zai iya kana da mata biyu uku hudu kace wai kai saboda tsabar adalci wai a zuciyarka hatta soyayyan ma yadda nake son wanci haka nake son wanci Allah ya ce babu ɗan adam inda zai yin wannan da ka fahimta na fahimta to shine sai Allah ya ce ko da ka yi kwaɗayin ka ce bari in kwatanta haka Allah ya ce ba za ka kiya ba sai ce to fala ta milo kullal maili kada ku karkata gaba ɗaya ga wacce kuka fi so a tazaru hakali allaka. ita wacce ba ita aka san ba a bacce kamar silifas karafi ga ta da sunan matar aure amma ba a kowace alaka ta aure da ita Allah ce kake haka yace wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurur rahima ta ƙarƙashin wannan ka ga wani lokaci Ƙur'ani yakan faɗi kalmar adalci sarki da ma'anar adalcin wani lokaci ya faɗe da ma'anar kishiyar adalcin ma misali ya ce ya ayyuhan ladina amanu kunu qawamin bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw liwalidayni wal aqrabina yace in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima yace fala tattabi'u hawa an ta'dilu kada ku bi son zuciya nan gurin ka gane menene ma'anar an ta'dilu a'a nan ba wai kada ku kada a'a an ta'dilu shine li Allah ta'dilu an kada ku karkace wa gaskiya shi Allah ke nufi to da akan faɗa adalci da ma'anan karkacewa ma sannan kaga Allah ya ce mana wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu kaga nan da ma'anan adalci yasa sai ce idilu huwa aqrabu lit-taqwa a cikin suratul a'raf ya ce wa min qaumi musa ummatu daga cikin jama'ar annabi musa akwai wasu mutane ya haduna bil haqqi sun shiryu da gaskiya wa bihi ya adalci kuma da gaskiya suke yin adalci sannan ya ƙara faɗa ya ce wa mimman na ummatan ummatu daga cikin wanda muka halitta akwai al'ummar da ya haduna bil haƙƙi wa bihi adilu kaga ya'dilu ne ya'dilu ko na'am to sai kuma yazo yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala al-zulumati wan nur amma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu su kuma nan gurin sai Allah ce kafare dangane da ubangiji suna yin adalci da yake nufi da "Ya na". kaga suna yin tafarki shi ne tsamman labi na kafa rofe rabin ya suna karkace ma Allah ba wai suna yin adalci ba irin wancan wata ayat ta faɗa ta baya wani hallun mashu hada a kuma labi ya shaɗo na an nan Allah harama hada ka yin shahidu ka la ta shaɗi ma ahun wala ta a hawa a hawa allazi na kaddabu bi ayatina wallazi na layi tunan bil akhiri wal hum bi rabbihim ya'adiluna kaga an man an man khalaqa as-samawati wal ardha وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ألا إلهم ما الله yake balhum qaumun ya'diluna to sarki bari mu je cikin bukhari a gurguje hadisin yake yadda matsalar ta faru al-imam bukhari ya kawo shi babu man ahada ila sahibihi babin da ke magana wanda ya bada kyauta zuwa ga abokin shi wata harra ba'da nisa'ihi tuna ba'adin idan zai ba da kyauta sai ya dinga kirdado wane da nake so in kai wa kyauta to a ɗakin waye ki ka fahimta san eh? sannan al'imamin muslim ya buɗe babu fadli ko babu fi fadli aisha ta a nan ya kawo hadisi a hadisi sannan al'imam a annasa'i a hubbun rajuli ba'ada nisa'ihi akthar min ba'adin abin da ke magana son namiji ga mace sama da yadda ya fi son wasu matan ya kawo shi hadisi na dubu uku da ɗari tara da arba'in da hudu al'imamu bin hibban ya kawo shi a zikirul amri bi mahabbati aisha ambatan al'amari irin yadda annabi ke sanna na aisha sai ce idil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yuhibbuha yace saboda annabi yana son ta ya kawo hadisi na dubu uku da ɗari a ɗaya da biyar a in ka zo cikin sharhu sunna na al-imam al-bugawi ya kawo wannan yanzu sarki ina so mu dauki wannan matsala kai sai mu tsaya akan ta al-imam bukhari da ya kawo wannan abun a cikin bukhari hadisi ne 2581 daga urwa a hisham bin urwa daga babansa an aisha radiyallahu anha tace anna nisaa rasulillahi kunna hizbain matan manzon Allah sun kasu gida biyu kungiya biyu kungiya biyu ne wa fihi Aisha wa Hafsa wa Safiya wa Sauda akwai ɓangaren da da Aisha da Hafsa da Safiya da Sauda ita wannan Sauda ɗin da annabi ya aure ta tana da shekaru sarki zaki lokacin da ta fahimci kamar annabi zai iya rabuwa da ita ita da kanta da ta duba daga cikin matan manzon Allah ta gane cewa annabi yana son na Aisha ita ce manzon Allah ya bacci ta ci gaba da rayuwa da shi tana so ta samu alfarma har ƙarshen rayuwarta ta amma kwanakinta a matsayinta na mata aure ta haƙura ta bana na ai. Ok, wata ce an go annabi zai iya rabuwa da ita. Yawa, saboda shekaru sun ja. Sai ta nemi ce annabi ya batta ta ci gaba da zama a matsayin mata amma haƙƙinta ta bar masa. Na maganan rabon kwana da ita ita ta bari. kuma dama akan yi wannan sulhu wani lokaci ma ta tafi daga kan haƙƙinta a babi na zaman aure sannan wani hizbul akar wani tsaye ɓangaren a cikin musulma da ragowar matan manzon Allah wa kana da muslimu da qad alimu hubba rasulillahi musulmai sun san san da annabi yake wa na Aisha fa idza kanat inda ahadihim hadiyya idan wani a gurin shi daga cikin mutanen waje sarki zaki yuridu an ya hadiyaha ila rasulillah yana so ya ba annabi kyauta akhara sai ya ajiye kyautarsa hatta idza kana rasulullahi fi baiti aisha ta sai in ya kiyaye yau annabi a wani aiki da aiki na shaki ba asa sahibul hadiyya biha ila rasulillah fi baiti aisha sai wanda zai ba da kyauta sai ya aika mai kyautar ya fi so ya aiko wa annabi kyauta lokacin da ke ɗakin da Allahu Akbar, na'am. Na'am. to fa kallama hizbu ummu salma to bangaren ummu salma kasa an ce maka gida ne ita ummu salma da nata tawagar ita na Aisha da nata tawagar wannan bangaren na ummu salma su ke magana bangaren su ke magana fa kulna laha sai suka ce mata kallimi rasulullahi yukallimun nasa ije kiwa manzon Allah magana mutanen da suke kawo kyauta ya musu magana wannan experience din sarki duk mutumin da bai auri mata sama da ɗaya ba in ana magana irin waɗannan rigingimin bai ma san menene kwata-kwata ba kamata ya dinga sa baki ba bai ƙulis man arada an ya hadiya ko an yi hudiya ila a je a samu annaba a ce mai to duk ko yanzu wanda yake so ya dinga ba ba ya ba annaba kyauta bali hudiya ha haiku kana min biyuti nisa'i ku dole fa ya dinga aiko kyautar duk inda annabi yake ba wai su dinga kyauta don wani ɗaki annabi yake sa aiko min kyauta ba fakallamatu ummu salma bima qulna in ummu salma ta je ta faɗa mai ragowar matan bangaranta lan ya kulla shi an sai manzon Allah bai ce mata kuma ba to Allah da ta dawo maka tambayar ka malaka ce ma qala li shi an bai ce mun komai ba kulna laha maka ce mata fakallimi kiki masa magana qala ta ce fakallamatu hina dara ilaiha ajid lokacin da kwananta ya zagayo ta sake ma annabi wannan magana alam ya kulla hashi an sai bai ce ba kuma sai muka tambaye ta muka ce ya aka yi ta ce ai na masa magana bai ce mun kuma ta sake ce mata ki je ki masa magana magana ta ce hatta kalli kallimu ki da magana su ya miki magana fadara ilaiha ranan kwana ya sake zagowa gurin ta ce wa annabi magana ba da ta yi magana kaga ta yi so ɗaya bai ce mata kuma ta yi so biyu bai ce mata kuma ta yi so uku kuma. shi ne lokacin sai manzon Allah ya ce mata la tu'bini fi Aisha ki cutar da ni akan abin da ya shafi lamarin Aisha mana fa innal waha lam ya'tini wa ana fi thawb mar'atin illa Aisha ba wata mata da wahayi ya zo min a cikin ku muna cikin tufafi ɗaya sai ita qalat sai ta ce fa qalat atubu ila Allah min adaka ya rasul ina tuba zuwa ga Allah akan yin abin da zan cutar da ni sannan da wannan abin ya faru ne sannan sai suka kira na na fatima sai suka aika ta da ƙulu ta je ta ce inna nisa akan yi shi na kalla al'adla fi jinta abin bakar ka suna haɗa kai Allah kai musu adalci akan kyar abubakar da Allah sarfi in kafin ta hadisin daga farko zuwa nan shin wani adalci suke neman annabi ya musu ah, shin akwai wani haƙƙi da ya kamata na gida wanda annabi yake ba kowa ya bana na Aisha ya hana ta ya hana raguwar a kan shi ne suke neman a yi musu adalci ko ko abu ne ma wanda bai da alaƙa da cikin gidan suke so sai annabi ya shiga ya daidaita an yi haka kaman abin da ka yi magana da kuma kana da shi ne kyauta ce mutane ke aikowa daga waje Eh. to da sun fahimci annabi yana son na Aisha duk wanda zai aiko wa annabi kyauta sai ya kirda don inda nana Aisha take sai ya aiko wa annabi kyauta to su adalcin da suke nema annabi ya magana a waje fa duk sun zai aiko wanda duk zai aiko da kyauta maganan wani a dinga kirda don a wani ɗaki amma daina wannan ba na'am ne adalcin da suke nema a nan gurin mm, na'am na fahimci wanda zai iya kaga ba wanda zai iya ko amma kuma tare da haka annabi bai karkata zuwa ga nana Aisha ba ragowar matar su ya wulakanta su saboda nana isha. kuma abinda Allah ya hana yake falata milu kullal maili ku karkata zuwa ga wacce ake su wa'anda ba su kuka fi son ba su kuma a wulakanci kamar salifas a rafi in ka kalli rayuwarta sunanta ne aure amma ba a kowace irin alaƙa ta aure sosai sosai yana kuwa to to kaga yana aukuwa ko yanzu dan Allah in ka fahimci hadisin a nan gurin hmm. shin matan annabi suna tuhumar annabi da rashin adalci ne yana ba na Aisha wani abin da su an hana su wannan yasa suke neman yi musu adalci har suka aika na Fatima ko wani abu ne da yake alaƙa da waje wanda annabi bai da ma iko a kansa su suke neman sai ya sa baki tunda wani lokaci in mutum zai aiko kyauta ai ba sani zai ma wataƙila su sai ya dawo daga an kawo ko yana cikin gida ya ga an shigo da kyautan lokacin da yana na fata ta zo sai wa annabi magana sai annabi ya bunayya ala ke hiqina ma ya ke aka ba ka san abin da nake so wala fi kibala wala rasulullah ina son da abin da kake so farajat ilayhin na su dawo gurin su ta ba su labari sai suka ce mata ki koma ina na ma sai ta ta koma sai suka aika Zainab binti Jahash ita zo ta samu manzon Allah aglaza ki ta faɗi magana mai kaushi wa qalat take fa inna nisa'aka yanshinnaka Allah al-adla fi bin al-abi quhafa matan taɓa ragowar suna so sai kayan wasu adalci kan lamarin 'yar gidan abi ƙuhafa rafa asauta sai ta daga sautinta hatta tanawalat Aisha wa hiya qa'idatu kalona har sai da ta taɓa mutuncin na na Aisha tana zaune yanzu a babin ladabi sarki idan annabi yana zaune Kalmar asabu da yake fassara ta da zagi ba dole bane sai mun fassara ta da zagi wani lokaci idan ka faɗi magana mai zafi akan mutum ma ana iya fassara ta da zagi amma a irin nan wajen manyan mutane irin matan annabi da sabu in an yi istikimali da irin wannan kalma ya kamata mu nemo kalma ta ladabi gurin fasara ko bai kamata ba ya kamata mu nemo ladabi sai mu ce fa ha. sai ta faɗi magana mai zafi A kan na, na Aisha hatta inna rasulullahi la yanzuru ila Aisha hal har sai da annabi yazo yana kallon na, na Aisha shi ta yi magana kuma ba ta ba qala sai mai ruwa ya yake fata kallama Aisha Ina na aisha ta magana wannan wai sai malam tari ya fassara shi da waina na aisha ta zagi ai a can ita um, wannan zainab da ta faɗi irin wannan kaga cewa aka yi fasabbat da na aisha ta yi zagi cewa za a yi fasabba ita ma amma haka yake zuwa ya fassara anan nan ya ce sun yi zage-zage a gaban annabi hmm. ta yi mata magana aisha ta ruddu ala zainab kaga tana mayar da martani a kanta ta hanyar maganganun da take faɗa mata attaqaska ta hasir ta ta ce shiru qalat take cewa fa nazara an-nabi ila aisha anna Allah ya kalla aisha yace innaha bintu abi quhafa yadda in ka bosu ruwayin maganganun da na aisha ta faɗa mata a lokacin ba maganganu bane na zagi in ka je cikin sunan abi dawud ka ga ruwaya an ce na aisha ta zage ta wannan ruwaya bata inganta ba dan ba mamaki ya kawo yace to ai gashi an faɗa cikin inganta ba ruwayan amma nan cewa ta yi mata magana sai ta fata shiru maganganu na ilimi da hankali ta dinga faɗa mata cewa a matsayin manzan Allah bai dace ba ki zo ki faɗa masa irin wa'annan maganganun saboda dalili kana dalili kana har sai da ta sa ta shuru amma haka malam tare yake zuwa ya ce an ce wai wai sun yi zage-zage a gaban annabi to bari mu faɗa mai wayannan hadisan da yake cewa gashi nan sarki ya koma cikin littafin su usulul kafi a mujallad na shida ko furu'ul kafi shafi na ɗari da talatin da takwas babu kaifa kana asulul khiyari daga abi zurara yake cewa ya lahu ya kulu yana cewa daga jafaru sari inna Allah azza wa jalla hanifa li rasulihi min mu'alatin qalat ha ba'du nisa'i menene ma'anan kalman anifa li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh wannan ba zan A zan fassara ba kyale su sai sun zo tukunna sai su fassara mutane kalman anifa kuma wannan a cikin littafin su tafi lura? to wannan min buƙalatin ƙalat ha ba'adu nisa'i saboda wata magana da wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka ainihin wato faɗa ina fata ka fahimta a wannan lokacin ne sai yake cewa fa anzalallahu ayatat takhyi sai Allah ya saukar da aya ta zabi menene ma'anar aya ta zabi a baka zaɓi a ce ga mata nan in kaga dama ko matan su zauna ko su tafi a atazala rasulullahi nisa'ahu 29 laila sai manzon Allah ya nisanci matansa kwana ashirin da tara fi mashrabati umma ibrahim thumma da'ahunna fa qayyarahunna faktarnahu sannan daga ba annabi ya kira su sai ba su zabi alam yaku shay'an faktarnahu sai suka zaɓi manzon Allah ka duba ka gani ba kuma cikin matan da aka kira aka ba su zama da annabin ko rabuwa akwai fana na Aisha ba sai ya ce walaftar na an fusa hulna da a ce sun zaɓi kansu kanat wahidatan ba'ina ya zama to saki ne wanda yake ɗaya amma ba'ini qala sai ya ce wasu aiki an maqalati mar'a na tambaye shi dangane da maganan mace mahiya qala sai ya ce qala innaha qalat yara muhammadun annahu law tallaqana annahu la ya'tina al-aqsa'u min qaumina yazawjuna ba wannan babun ne ya kawo daga Anas Sabba al-Kinani yace zakar Abu Abdullah anna Zainab qalat li Rasulillahi la ta'til wa anta Rasulullahi ya koma cikin ruwayarsa ta usulul kabi abinda aka kawo a ruwayarsa sarki cewa aka gashi nan Zainab ta ce wa Annabi la ta'dilu ba sa yin adalci wa anta Rasulullahi kuma kai manzon Allah ne hmm. abin da ya zo cikin ruwayarsu a usulul kafi ma abin da aka ce wa annabi kenan la ta'dil wa anta rasulullahi wa qala al-hafsatu wa yana nafsa tace in tsallaka na. in manzon Allah ya saki mu na wajadna akfa'ana fi qawmina idan mu samu daidai irin mu ma'aura cikin mutanen mu mutu bi wahayi sai aka kare wahayi daga manzon Allah kwana 20 anifa Allahu azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam fa anzala Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala isaukar da ya ayyuhar nabi kulli azwajika ya kai annabi faɗa wa matanka in kun kuntum kullu hayata dunya wa zinata wa ta'alina ila qawlihi ajran azima faqtarna Allah wa rasulahu sai matan suka zaɓi Allah da manzon Allah walau qarna anfusahunna labinna naftarna Allah wa rasulahu falaysa bihi kaga sai suka zaɓi Allah da manzon Allah Wannan in ka sake zuwa cikin usulul kafi in hawayu daga hammad bin Usman Dan Abdul A'la yana qala yace naji Abu Abdullahi da Farsar yana cewa inna ba'da nisa annabi qalat ayara Muhammadun annahu in tallaqana la najid akfa'a wai zaman nan Allah yana kallon cewa idan an sake mu ba za mu auri daidai mu ba qala sai ce fa gadiba Allah azza wa jalla min fuqi samawati sai Allah ya fushi daga saman samman bakwai fa amarahu fa khayyarahunna sai Allah ya umarci annabi ya ba su zaɓi kama mun samu network problem wurin ah, malam musa ya masu da suna akwai matsalar network ah, zai dawo ya kuri Allah sai ka da kai ya ah, gode sosai shek zai dawo ya zo zai takaita mu ma lokacin sallah kai ya kamata mu tashi mu sallah shall not be sarki ban san ban da so a sarki daga ƙarshe ba zan yi conclusion ba san daga inda na cikin ya ɗauki ba in eh. karanta hadisi ya ce matsaya nan ya zo cikin na kafi a mujallabi na biyar ko furu'ul kafi shafi na ɗari uku da sittin da uku babu fima a hannun lahu, azza wa jalla minan nisa'i babin da ke magana akan abin da Allah ya halatta na da mata ana ganewa a ƙarƙashin wannan ayan ne da suka kawo cewa an abi bin ibrahim an abi annuhu bin shu'aib wa muhammad bin al-hasan قال يتي سأل ابن bin الأوجاع هشام بن الحكم ابن أبي ya ياتم به هشام فقال يتي أليس الله hakiman ashe Allah ba mai hikima bane mai hukunci kala sai ya ce bala huwa aka kama na hakim ai duk wani mai hukunci da Allah ya fi shi kala sai ya ce to fa akhbirni an qawlihi azza wa jalla hu ma tsaba lakum min an-nisa'i masna wa thalatha wa rama fa in kuntum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat alaysa hadha fardan ashe wannan ba farilla bane kala bala yace eh yace to fa akhbirni an qawlihi azza wa jalla wa lan tu'minu an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastun fala tamilu kullal mayl fatadruha kull mu'allaqa ai sai ce ayyu hakimin ya takallamu bi hada wannan wannan irin mai hikima ne ke irin wannan magana a nan wajen ya ce ku yi adalci a nan wajen ya ce ba wanda zai yin adalcin nan ya ce falan ya kun inda hu jawaba ya ce a gurin shi sanda na mai tambaya babu amsa ya ce farahada ilal madinati ila abi abdullahi alaihi salam ya yi tafiya daga inda yake zuwa madina wajen al'imamu jafar sadi faƙala ya hishamu fi yi wakata hajjin wala umrati sai jafar sadi ya ce a ah, ya na ganka ka zo a lokacin da ba lokacin aikin hajji ba ka ba sale sai ce na amsi ju'iltu fi dakin amrin hammali yace saboda wani al'amari da yake da muhimmanci a ba. sai yace inna bani abil auja sa'alani an mas'alati ibn abil auja ne zai tambaye ni kan wata matsala ta ilimi lam yakun indi ha shay'un ba wani kuma a guri na da rinka ba shi amsa a kanta qala sai ce wa ma hiya to menene ita qala sai ya ce akhbarahu bil isa sai ba shi labari yace ya zo ya mun tambaya ne akan ayoyi guda biyu ga sunan yace amma cewa Allah ya ce ku yi adalci kuma ya ce ba za ku iya ba wannan wani mai hikima ne ke wannan zancen hmm. sai yace to sai Jafaru Sadi yace amma qauluhu azza wa jalla fankuhu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa salasa wa ruba ya anifin nafaka kaga waccan ayar abinda ake nufi ai adalci mata biyu uku ka gane hudu idan ba za ka iya baka aure wajen nafaka ciyarwa ne yace wa amma qawluhu wa lan wa an ta'dilu banan nisa'i wa la harasu ala tamilu kull al-mayl fatadruha kal mu'allaqa yace ya ani abin da ake nufi cil muwajjah a wajen soyayya ne kana gane ma'ala sai yake falamma qadima alaihi shamu bi hadha jawabi lokacin da Hisam ya zo da wannan amsan wa hu ya bashi labari kala sai ce, wallahi ma hadha min inda sai ce wannan ba daga gurin kanki ba kai ma baka isa ka gano na yanzu kenan a cikin littafin su ma usul kaji sarki kaga ga yadda amsar take to akwai abubuwan da na so in je kansu da yawa sarki saboda babu lokaci a yi haƙuri da na ja lokaci zan dan tsaya a nan abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuma na san zai yi karatu gobe kuma ni ma jibi laraba zan yi in Allah ya yarda kuma laraba ina da fursar da wuri zan fara cikin Allah Allah madaukakin sarki ya mana tauhi amin ali shaykh so rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sarki Allah ya saka da alkhairi sai Allah ya saka shi mun gode mun gode mun gode